din ta sha ruwan duwatsu daga hannun masu zanga-zangar Hi, my name is Jessica Kwashi. You are welcome to my home. Welcome to Focus on Africa. I'm Nancy Kachi. Habeen wanaagsan kuna soo dhawaada to wararka dunida ee BBC London. Bonjour à tous. bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info voici le sommaire de ce soir This roundabout has become a symbol of the protests here in Kisumu in West presidential election Dozens of families in this middle class neighborhood have their own harrowing stories to tell following what's happened here in what is now Sierra Leone's ground zero. We're just in the neighborhood of Nyaza, which is close to the city of, of Kananga, and we've come under fire. We've been interviewing people here, and we can just hear shooting now. And went through to buy those trees. We're unveiling this year's five-man shortlist with the winner to be chosen by, that's right, you, the fans. Now let's remind ourselves of whose giant boots this year's winner will try to fill. at the beginning, many of us no one believer. am. Eh? BBC wan me. Salam. Salam. To jama'ar da ke ciki da wajen wannan zauren da kuma ɗimbin masu kallo da sauraronmu kai tsaye a dukkan sassa na duniya muna muku barka da warhaka muna kuma yi muku maraba da kasancewa a wannan zaure na muhawarar 'yan takarar gwamna wadda sashen hausa na bbc ya shirya a wannan muhawarar dai dama ce ga su 'yan takara domin su baje kolin manufofinsu ga al'ummar wannan jiha domin su zaɓi na zaɓa a tsakani. Yau ga mu a Kano ta dabuci gari ko in ce kanan sabon sarki Malam Muhammadu Sanusi Lamido Sanusi don ba da dama ga wasu daga cikin masu takarar mukamin gwamna a wannan jiha domin su tabka muhawara. Kuma za mu yi musu tambayoyi kai tsaye akan irin manufofin da suke son aiwatarwa don inganta rayuwar al'ummar wannan jiha da kuma ci gaban jihar Kano. Kuma kuma za mu ba wasu daga cikinku damar yi musu tambayoyin da kuke so ku ji amsoshi daga bakin su kai tsaye. Da fatan za ku kasance da mu. Mm, take kira London take kira cewa ila zan yi aure uh, nan da to in ina so in yi karshen shekara za ta iya bayyana mana cewa ila gidan dini malayu Assalamu alaikum, mu da kasancewa a wannan zaure. Kowa ya sani, dubban mutane sun so su samu kansu a wannan wuri, amma sakamakon halin rayuwa kalilan ne suka samu kasancewa a wannan zauren don haka muna yi muku maraba da zuwa. Muna kuma ba da haƙuri dangane da jinkirin da aka samu, saboda halin rayuwa ba a fara ba da misalin karfe goma daidai na safe sakamakon akasi da aka samu fatan da muke Allah ya sa jinkirin alheri ne sunana Ibrahim Isa to masu kallo da sauraronmu kamar yadda muka faɗa tun da farko yau ga mu a birnin Kano ta dabaci gari jalla babbar Hausa watakila jinkirin nan ba zai rasa nasaba da irin wannan yanayi da muka zo kamar yadda 'yan magana kan ce siyasar kano sai kano don haka ba mamaki yau za mu ga wani taku daban da wanda muka gani a baya musamman ma idan muka yi la'akari da cewar kano ta zama abun koyi a siyasar najeriya don haka watakila mu ga rawar manya daban da ta ƙanana-ƙanana wannan muhawara muna watsa ta ne kai tsaye ta talabijin da rediyo da kafafen yada labarai abokan hulɗar sashen hausa na bbc da ke wannan jiha da kuma shafinmu na bbc hausa facebook da youtube da kuma bbc hausa.com kuma kamar yadda kowa ya sani muhawarar dama ce ga su waɗannan 'yan takara domin su baje kolin manufofinsu kazalika kuma dama ce ga al'ummar jihar kano a haɗa a wannan zaure guda don ji daga su kai tsaye ba saƙo ba da haka a yanzu ina albishir ga dukan waɗanda suke tare da mu cewar waɗannan 'yan takara sun hallara suna nan zaure tare da mu jira suke kawai a share fage a ba su dama su hau dandamali domin a fafata. To da farko zan fara da gayyato waɗannan 'yan takara waɗanda kamar yadda na ce suna nan tare da mu a cikin wannan zauren. Ko da yake har yanzu muna zuba ido wato muna duba hanyar isowa ɗaya daga ciki wato Abdullahi Ganduje na jama'iyyar APC. Amma kafin isowarsa zan fara gayyato waɗanda suka kasance tare da mu don farawa. shi ma kuma da zarar ya iso a ci gaba daga inda ya tadda mu bari na fara da mustapha getso na jama'iyyar npm sai abba kabir yusuf na jama'iyyar pdp sai kuma Salihu Sagir ta kai na jama'iyyar PRP. sai kuma maimuna muhammad ta jama'iyyar upp kallabi tsakanin rauna to ga 'yan takara sun hallara a tafa musu da allah kazalika muna sanar da jama'a cewar muna tare da waɗanda suke amfani da ishara don isar da saƙon muhawarar da za a tafka a wannan zaure ga sauran 'yan uwanmu musamman ma masu larurar ji wato kurame don haka za ku gansu suna tare da mu waɗanda za su taya mu wannan aiki kuma muna muku barka da zuwa to da farko kafin mu yi nisa a kullum mukan tunatar da cewar dukkan waɗanda suka amince suka zo wannan muhawara an zo ne bisa raɗi kowa shi ya kawo kansa don haka bbc ba za ta ɗauki alhakin dukkan irin kalaman da za a yi yayin wannan muhawarar ba haka kuma ba a shirya wannan muhawarar don fifita wata jama'iyya akan wata ko kuma ɗaga wani ɗan takara akan wani ba haka kuma an shirya ne ba don cin zarafi ko muzanta wani ɗan takara daga cikin 'yan takarar da suka zo wannan wuri ba kazalika muhawarar muna jaddada cewar dama ce ga su 'yan takara su tallata manufofinsu su tallata kansu ga al'umma yayin da al'umma kuma ya rage su zama alƙalai dangane da nayi don haka dukkan ra'ayoyi da duk tambayoyi da al'amuran da za a yi muna fata za a yi su ne cikin mutuntawa da girmamawa. Zan buƙaci 'yan takara duka a hau mumbari a tsaya. Bismillah. Haka kuma muna ƙara albishir watakila ga waɗanda ba su samu kasancewa a wannan zaure ba, cewar za a iya kallon muhawarar nan kai tsaye wato ta shafukanmu na intanet da sada zumunta wato facebook da twitter da instagram haka kuma za a iya kallo ko mu ta wasu gidajen rediyo da talabijin abokan hulɗar bbc da suka hada da nta kano da artv da zamani tv da aminci rediyo da arewa rediyo da express rediyo da freedom rediyo da rahama rediyo haka kuma muna jinjina ga abokan aikinmu wato sashen BBC Media Action waɗanda suka ba da gagarumar gudunmuwa suke kuma ci gaba da ba da gudunmuwa wajen shirya wannan muhawara wadda gudunmuwa ce ta sashen Hausa na BBC don ganin nasarar wannan manyan zaɓuka da ake tunkara a Najeriya a wannan shekara ta 2019. To yanzu zan fara ne wato da shiga wannan muhawara gadan-gadan inda za mu ba waɗannan 'yan takara damar bayyana kansu ga al'umma da kuma abubuwan da suke sa ran yi a cikin kwanaki ɗari idan Allah ya ba ya ba su damar hawa wannan karaga ta wato zama gwamnan jihar Kano. Bari na fara da Abba Kabir Yusuf na jama'iyyar PDP. Kana da minti biyu. أعوذ billahi من الشيطان rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الرحيم jihar kano maza da mata cikin ikon allah kamar inda aka yi wannan tambaya idan allah ya ba mu iko cikin kwana ɗari za mu yi ƙoƙari mu fara ne da haɓaka harkokin ilimi musamman yara ƙanana mu dawo da ci da yara a makarantu ba su kayan sa su je makaranta ba su littattafai da sauran kayayyaki sannan mu inganta rayuwar su kansu malaman mu ba su kayan da ya kamata mu ba su cikin kwana ɗari in allah yadda za mu duba irin ayyuka waɗanda waccan gwamnati ta fara da wanda wannan gwamnati ta fara wanda yake ba a gama su ba kuma waɗanda yake suna ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka wanda ya kamata al'ummar jihar kano su amfana musamman ayyuka na titi na kilomita biyar biyar na ƙananan hukumomi 44 cikin kwana ɗari in allah da za mu ga yadda za mu yi mu tabbatar da cewa mun kammala yawancin waɗannan ayyuka banda wannan akwai lafiya wanda yake za mu duba mata musamman masu haihuwa da yara ƙanana wanda za mu farfado da ba su kayayyakin haihuwa kyauta da lura da waɗannan yaran insha Allah za mu yi ƙoƙari mu tabbatar cewa cikin kwana ɗari malamanmu musamman a ah, ma'aikatan gwamnati mun ɗau nauyinsu mun san irin abubuwa wanda suke damunsu su cikin kwana ɗarin nan za mu yi matuƙar ƙoƙari mu ga mun zauna da su mun ga yadda za mu farfado da martaba su da martaba aikin mutanen Kano za mu yi ƙoƙari mu ga yadda za mu inganta harkar noma musamman ba da taki da kuma magani wanda zai taimaka wa manoma za mu yi ƙoƙari ka cinye lokacin amma insha Allah nan gaba akwai damar da za a ƙara bayani To yanzu kuma dangane da bayyana dalilansu na tsayawa takara da irin ayyukan da suke sa ran yi a cikin wato kwana ɗari da hawa karaga zan gayyaci Mustapha Getso na jama'iyyar NPM domin ya yi bayani. A'udhu billahi mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim rabbi shirahli li sadri wa yassir li wa ahlul 'uqdatan ya fi yafqahu qawli lokaci ya yi na matasa shekara ta talatin da mutanen nan sun tsufa ya kamata su ba matasa lokaci zamanin manzan Allah Saidina Aliyu yana cikin shekarun shi ashirin da wani abu ya ba shi jagorancin Madina amma abin nan ya zama kamar gado daga wane sai wane yana ta rotating wuri daya. yaƙi na farko kenan I have ina da an ce hausa ina da ajanda guda biyar kuma ba gudu ba ja da baya a kansu akwai economy shine harkar kasuwanci akwai lafiya akwai ilimi akwai hama matasa akwai kuma harkar tsaro amma zan dawo matasa ne a gabana matasa ba su da sana'o'in yi ba kuma ba mu da dama ba ne wuta ko ruwa ko wani abu duk zance ne ba wuta ba ce harkar sana'a mun manta da dalar gyada ta kano tana ina yau so matasa dole ne mu samu sana'a yi lafiya in na zama gwamna ɗana zai je asibitin gwamnati yadda ɗan kowa ya je in na zama gwamna ɗana zai je makarantar gwamnati don da shi ne za a gyara harkar lafiya da ilimi sannan kuma ɓangaren tsaro ba sai abu ya faru ba a kawo ɗauki na gaggawa kafin ma abin ya faru mun riga mun yi bincike kuma ya kamata a dau mataki kafin ma ya faru ba sai an kashe mutum hamsin sittin ba sannan a zo a guja ya 'yan sanda da sauransu ɓangaren kasuwanci kano an san ta yi suna wanda a turanci ake cewa center of commerce yau ina center of commerce ɗin na san lokacin da ake fitar da shanu daga kano ake tafiya da su saudiya yau ina take da ana zancen dalar gyada da an yi magana sai a ce masana'antu salamu kaɗan numfasa kaɗan sai salihu sagir ta kai na jama'iyyar prp bismillah rahman rahim alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyil karim jama'ar kano da sauran jama'a na sassa na duniya da wanda suke cikin taron nan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da wannan rana kuma Allah ya datar da mu to kamar yadda aka yi tambaya cikin kwana ɗari mai zami a zahiri zai yi wahala ka iya fitar da abubuwa da za su amfanar da mutane ko su gamsar da su a kwana ɗari amma tun da al'adar al'amuran haka suke tafiya na farko dai a kwana ɗarin nan muna so mu jarraba tabbatar da gwamnati ingantacciya wacce za ta tsare amana da haƙoƙin al'umma na biyu za mu kiyaye doka da oda yawan rashin sanin kai da kashe-kashen juna da harka ta dabanci muna fata allah zai ba mu iko a kwanakin nan mu gyara to sannan kamar yadda ake bayani ɗaya daga cikin koma baya na wannan gari namu shine fannin ilimi rayuwa ba za ta ci gaba ba dole sai da ilimi da kowace duniya ce to za mu fara gyara daga makarantu na firamare zuwa sakandare muke fata a kwana ɗarin nan ajujuwa a ta-da su su tashi a gyara a samu kayan karatu da tebura na zama da izinin allah malamai da in sun yi ritaya ba a ɗaukar sababbi za mu jarraba a cikin kwanakin nan mu ga yadda za mu yi ɗauki malamai ɓangaren lafiya an samu taɓarɓarewa da gaske mun zaga asibitoci mun ga halin da suke ciki to duk da dai ba za mu iya cimma buri a kwana ɗari ba amma za a mai da hankali wajen samar da kayayyaki nagartattu na asibiti da gyararraki da kuma ɗaukar wato likitoci da sauran ungozoma na aiki shi ma mun zama koma baya akwai likitoci sun gama karatu amma har yanzu babu aikin yi tare da su kuma jama'a suna da bukatar su to waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da suka dame mu mu a gaba sannan kuma za mu ga za mu dawo gare ka an jima maimuna muhammad ta jama'iyyar upp a'udhu billahi samiul alim mina shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim to yan uwana mata kalubale gare mu a gaskiya ya kamata a ce yanzu mun yi karatun ta nutsu mu gano duk wannan mulkin da ake yi ba wani mulki ake a kan mata ba kowa magana shi dai mata mata mata matasa kuma duk da aka dai magani a kasa ba to idan Allah ya bani dama na hau wannan mulki na gwamnan jihar Kano a gaskiya zan ka canji a makarantar firamare da tunan zan soma saboda kowa ya san ilimi shine tushen gishin rayuwa al'umma kowace irin al'umma ta jihar amma ina an riga an ban mu a ba sai ka je class ka je ka duba aji mutum sama da ɗari yara sama da ɗari uku a cikin aji sannan ga kuma wani abin takaici da yake damu yaran nan in sun fito suna neman ko tallafi daga wajen iyaye mu mu mata mu muka san ciwon ya mace kuma muka san halin ƴaƴan namu da suke ciki sannan ga ƴan matasa matasa ku yi hakuri ga uwa a gare ku na fito zan kawo muku ci gaba da iko Allah a jihar Kano sannan ga ƴan mu masu bukata ta musamman su ma ina da wani tagomashi a gare ku shi ma in Allah ya sa za mu lalubo ku da inda kuke za mu samu muku aikin yi duk an dana wannan zaman da ake yi na a ce an zo ana bangar siyasa ana gayyatar matasa su zo a ba su kuɗi su je su shaye-shaye su zo su fito kuma an kama su je abin kama yake karewa dai mu dai mata to da iko Allah Allah iba bamu dama wannan kujera da izinin Allah za mu kawo canji a irin jihar Kano mata ku dage mu haɗa ƙarfi da ƙarfi mu zo mu tunkari wannan gwamnati daga dangane saboda abin da isa ke na fito takarar gwamnan jihar Kano domin kawo mana canji na alkhairi a jihar Kano musamman mu mata da matasa da yara ƙanana. To madalla wannan duka kusan ɗanɗano kawai suka bayar a dunkule dangane da irin manufofi da kuma kyakkyawar aniyar da kowanne ke da ita. Don haka yanzu za mu shiga zagaye ne na tambayoyin bai ɗaya inda za mu duba wasu ɓangarori na rayuwa domin jin irin tanadin da waɗannan 'yan takara suka yi. bari kamar yadda da dama aka suka taɓo batun ilimi a shimfiɗar da suka yi kowa ya san ilimi shine gishirin rayuwa to amma mu ya nuna akwai ƙarancin makarantu tun ma da daɗewa a kano wani wurin kuma ana ma rashi na ƙwararrun malamai a irin waɗannan makarantu musamman ma na gwamnati kuma idan aka ci gaba a haka wato da wuya a ga alheri ka iya zama ci baya ga wannan al'umma shin bari na fara da sagir ta kai wane tanadi kai don inganta fannin ilimi idan allah ya kaddara ka zama gwamnan jihar kano to <clears throat> kamar yadda na fara bayani dama wato ilimin nan matukar za a gyara shi sai an ɗauko shi daga ƙasa daga ilimi na firamare shi ya kamata a fara kula da shi kuma in ka duba birane da karkara yawanci wurin karatun ma yanzu babu ajujuwa sun lalace sun rushe damuna da iska ta riga ta yayi babu yanayin zaman karatun kansa ko da a gindin mushiya za a yi za ka tarar babu tsarin da za a zauna to muna bukata mai hoɓɓasa a wannan waje musamman kuɗi irin na ƙananan hukumomi da da su ake irin wannan hidima to ya kamata su koma ga masu su. Eh amma za a yi daban ta yaya za a yi kuma daban wace dabara za ka yi amfani da ita? To ai <clears throat> abubuwan nan dama a cikin su muke ai ba dabara ba ce dama tsari ne da ake tafiya da shi na aiki kuma daga abin da ake da shi shi kullum ɗora abin da ya fi muhimmanci a gaba shi ne yake ba da nasarar aiki ko kuma a rasa cin nasara in ka ɗauki ilimin ya zama shi ne mafi muhimmanci to ita ce dabara ta farko da za ka iya amfani da ita ka iya cimma duk burin da kake da shi so da haka abin da muke bukata shi ne waɗannan ajujuwan karatu da malaman da za su koyar babu su yanzu ake maganar wasu malaman ma babu karatu tare da su to akwai bukatar a ɗauki malamai da suka je suka ƙara karatu ko kuma waɗanda suke ciki suke bukatar a kai su a ba su wato horarwa ta musamman su ma waɗannan a ba su wannan damammaki in aka samu wajen zaman karatun da kayan karatun da malaman karatu to mataki na farko ya riga ya samu sai kuma a shiga wato yanayi na yadda za a jawo hankalin iyayen yara su mai da hankali wajen kulawa da kawo yaran makaranta da kuma ɗaukan wani nauyi na musamman na kulawa ta jan hankalin yaran da za su da su zauna a makarantar to waɗannan abubuwa suna ɗaya daga cikin abin da muke bukata a fara kuma bayan primary akwai maganar secondary secondary ita ma in mun shiga mun duba za mu ga halin da take ciki a yau to ta kai ka cinye ta ko lokaci za mu sake dawowa gare ka to maimuna muhammad ke kuma ya kike shirin tunkarar kalubalen da ilimi ke fuskanta assalamu alaikum a gaskiya ilimi kamar yadda na faɗa tun a tushe mu zan tunkari harkar ilimi tun daga tushe tun daga firamare din yadda zan dole saboda dole sai an samu dataccen waje yadda za a samu ilimi mai inganci a buɗe ajujuwa manya a tabbatar yara a cikin aji ba su wuce yara talatin da biyar zuwa arba'in ba da izinin Allah za mu yi wannan kuma sun za inganta malaman su kansu saboda in ka duba gani yanzu ɗaliban da muke da su a firamare za su kai kimanin miliyan goma sha ɗaya dubu ɗari shida amma adadin malaman ba su fi dubu sittin ba ajujuwa ɗari hudu muke da su a firamare da casa'in da hudu to amma abin takaici abin gwamnati ta zo ba ta inganta wannan matsalar firamare din a ce an inganta yara an gina an samu fili mai kyau an yi gine-gine an saka yara a ciki an bubuɗe waje ma a samu wadataccen dai wajen ma shi ifi e shi zan fara tinkara a wannan lokacin Allah ya tabbatar da wannan kujera zan gyara wannan primary school tabbata kowane aji an sami yara ba su kalla ba su talatin da biyar zuwa arba'in ba a kilas ɗaya insha Allah ina da wannan ƙudurin a zuciyata to sai abba kabir yusuf na pdp to um, ni na duba wannan ta bangare kamar guda uku na ɗaya dai yaya za mu yi mu samar da abubuwa musamman ajujuwa da sauran gurare na wato inda yara za su dinga zama ko a secondary ko a primary ko ma a jami'a sannan kuma mu samar da dukkan kayayyakin da ya kamata a samu a sa musu. Bangare na biyu shine yaya za mu yi mu inganta harkoki musamman yadda malamai suke koyarwa akwai magana ta training wanda yake horarwa ya kamata a dinga kai malamai ana ba su horo wanda ba su da training ko kuma ba su da qualification a kai su a tabbatar da cewa an horar da su an dawo da su an sa su a inda ya kamata abu na uku shine yaya su waɗannan ɗalibai in sun ci jarabawarsu mun zaɓi waɗanda suka ci suka yi ƙwazo yaya za mu yi da su wannan shine dalilin da ya sa muke da niyayen Allah ya da mu dinga kai ɗaliban mu ƙasashen waje mu dinga kai su cikin jami'o'i na cikin Najeriya wanda yake za mu dinga cike gura ba sannan na uku mu tabbatar in sun dawo daga karatu mun sama musu ayyuka inda yake ba wanda zai je yiwo karatu ya dawo ba shi da gurbi wanda zai ba da gudunmawa a ci gaban wannan jiha tamu. wannan ni ina ganin shine abin da za mu yi idan allah yadda mun tabbatar da cewa ilimi ya inganta mustapha getso kamar yadda na fara sharar fage ka gaya min yadda zan inganta ilimi bayan ɗana yana makarantar kuɗi ko yana ƙasar waje dole ne ɗana ya kasance a cikin 'ya'yan talakawa in na kwanta ina bacci in tuna fa zai lalace ba shi da kujera a ajinsa ba shi da alli ba eh, malaminsa na banza ne to dole ne duk wanda zai shigo gwamnatin mu sai 'ya'yansa sun kasance a makarantar gwamnati wannan shine tsari na farko na biyu malamai a cikin wahala suke ka ba mutum dubu ɗari ba shi da gida a cikin makaranta me yasa aka gidajen malamai a cikin makaranta kwanan gidan malami ya tashi a gefen gidan yake ɗaki ɗaya shi da iyalinsa ko kuma ka ba mutum aikin koyarwa a doguwa daga Kano yake tafiya saboda ba gidan malamai ka gaya mu yadda zai koyar da ɗalibi ya tashi karfe takwas daga nan cikin Kano ba zai kula da karatunsa ba sannan albashi da ake magana mun sani a da malami yana da buhun shinkafa duk sati ka kyautata wa shi kanshi malamin sannan kuma ba wani zancen fitar da wani ɗalibi waje in ka inganta naka a cikin gida turawan nan sun fi shekara 60 tun colonization suke koyar da mu ya za a ce kullum ka tafi america ka tafi dubai mu ba za mu taimaka mu kanmu malaysia da kuɗin ɗalibai take rayuwa dubai da kuɗin ɗalibai take rayuwa so lokaci ya yi da 'ya'yanmu directors commissioners ya kai ɗanka ya kasance saboda kai ke kula da wani amma kana commissioner ilimi 'ya'yanka na america ina ruwanka da wani dan wani so dama wannan an daɗe ana zance kuma akwai kuɗi federal government tana bada da grants akwai kuɗin nan to ya za a ce wai kullum ana zancen ana gafara sa ba mu ga kaho ba miliyan nawa ake cirewa a budget a jiha muna da makarantu dubu eh, shida a cikin jihar Kano amma kashi saba'in a cikin su babu malaman kirki babu rufin kwano babu wani abu so dole ne mu tsaya mu duba sannan kamar yadda aka faɗa a ajiye ka tarar da mutum ɗari biyu ya za a yi malami ya samu close relationship alaƙa da ɗalibi ya gane wannan yaron banza ne ga abin da za a yi a sauya masa la'ininsa so dole ne in ka je standard na turawa da suka kawo mana wannan ilimin su suka zo da wannan kuma kumanta ilimi ba wai boko ba ne ka cinye ɗan da aka ba wannan lokaci to daga bayanan waɗannan 'yan takara hudu suna nuna kamar da sauyi ko buƙatar sake lale dangane da aka tsarin da aka ɗora ilimi a kai a jihar Kano. To amma kuma ɗan takarar jama'iyyar APC wato Abdullahi Ganduje baya nan ballanta mu ji ko ya gamsu da tsarin da yake tafiya ko kuma shi ma da wato sauyin da zai yi. Muna dai zuba ido ko Allah ya kawo shiga dai mambarinsa yana jiransa. To yanzu za mu shiga wata tambayar. musamman ma wadda ta shafi ciniki da masana'antu wato wani abin da wannan jiha ta kano ta yi fice ta kuma zarta wa sauran shi ne wannan bangare na ciniki da kuma kasuwanci musamman ma a wannan ƙasa ko kuma nahiyar yammacin afirka to sai dai kuma ganin akwai ɗan ci baya da ake fuskanta a harkokin kasuwanci musamman ma sakamakon durƙushewar masana'antu da ita kanta harkar kasuwar da shigowar wasu da ake ganin sun yi mamaya a wannan harkar wannan ɓangare na fuskantar ƙalubale shin idan zan fara da abba kabir yusuf idan Allah ya kaddara ka haye wannan babbar kujera wane tanadi ka yi wa 'yan kasuwa musamman ma masu masana'antu to alhamdulillah rabbil alamin a magana ta 'yan kasuwa musamman masana'antu muna da shiri dama mun sani cewa kano tana ɗaya ko ita ce ta biyu a cikin harkan kasuwanci kuma mun san a baya dukkan masana'antu na Kano wanda suke suna aiki kuma suna samar da kuɗaɗe na shiga suna samar da ayyuka ga al'ummar jihar Kano amma yanzu duk wannan abubuwa sun lalace ɗaya daga cikin abin da muka yi niyya shine akwai wato abin da aka fara a gwamnatin baya wanda yake ana gina wato um, power power wanda za a samar da wutar lantarki mai zaman kanta wannan idan Allah ya da za mu yi ƙoƙari mu tabbatar cewa mun gama waɗannan da ake a Chala Gorge Dam da kuma Tiga Dam. Wannan idan mun yi za mu karkata ba da wannan wuta ga masana'antu yadda yake da rana za su je su aiki su producing ɗin products sannan kuma da daddare mu karkata ta yadda za mu ba mu al'umma da haskaka kuma cikin Kano. Banda wannan akwai abubuwa da muka faro wanda a baya an yi kamfani wanda yake kamfanoni guda 44 na koyawa al'umma musamman mata sana'ar ɗinki wannan kamfanoni gwamnatin baya ta kashe wajen biliyan hudu biyar wanda yake an kammala su an je india an siyo injina an yi komi abin da ya rage shi ne mu ɗebi yara mu sa su mu koya musu yadda za su wannan ma zai farfado da harkar tattalin arziki wanda in Allah da za mu yi wannan akwai ƙananan wato 'yan kasuwa wanda yanzu an dakile su manya-manyan 'yan kasuwa musamman 'yan china sun shigo sun kwace ayyuka za mu yi kokari nan ma mu tabbatar da cewa ƙananan ma'aikatan mun farfado da nasu ta abba sai Mustapha Getso. Alhamdulillah ni tun da Allah ya yi ni kasuwa na faɗo shi muka gada. So wannan magana ce mai sauƙi zancen a tsaya jiran wuta an daɗe ana gafara sa ba wata zancen wuta. Wuta ba ita ce zancen ci gaba ba duk da muna da shiri na je na binciki wasu turawa daga Turkey za mu yi zancen wuta amma ya ka gama shekara hudu baka kawo wuta ba ka gaba ba zancen gyara. Zancen da ake shi ne. har yanzu noma zai haɗa abu guda biyu a ciki saboda in ka ga an yi kasuwanci dole sai ka taɓa noma noma da kake magana har yanzu da fatanya da garma muke noma a america akwai wanda yake noma hectares over 5000 shi kadai da tractor a gaya mun karamar hukuma ɗaya da ke da tractor yanzu a cikin jihar kano da lagyaɗan nan da ake faɗa ita ta sa muka yi fice har yanzu rini da ake a kano ya fi na 'yan china na zauna a kwari a amana house 'yan china da suke suka je suka rino kayan su rininmu ya fi nasu kwari tun da na taso Allah ya halice ni haka take ba a taɓa faɗaɗa ta ba in ka je Dubai yanzu layi layi da mota za ka shiga kai sayayya a zuba maka kaya amma sai ka shiga kari ka wuni baka sayo a tamfa guda goma ba sannan ana ansa haraji a wurin 'yan kasuwan nan ka kumanta wanda za a haɓaka wannan kwarin sabon gari da kake magana in gobara yau ta tashi sai an yi asarar biliyan ɗaya saboda ba inda mota za ta shiga ta kashe wannan gobarar ya kamata daga Bauchi mai duguri da sauransu da suke zuwa Kano su yi wannan so abin da ya kamata ya kamata mai creating mu tabbatar da harkar noman rani a kawo motoci gwamnati ta shiga harkar kasuwanci saye da sayarwa yau gwamnatin Kano Saudi Arabia Allah bai mata arziki ba addu'a ce da manzan Allah yayi ake shiga masu da kayan abinci to amma Mustapha kana maganar dalar gyada kuma gyadan nan masana'antu ke sarrafawa gaskiya ne ta hanyoyi daban-daban masana'antun nan na kukan durƙushewa sakamakon ko injina da sauran kayan da suke amfani wajen sarrafawa inda suke buƙatar ko kuɗin waje dala sannan su iya shigo da waɗannan kayayyaki suna maganar an basu ta ko'ina kana jin dalar gyaɗa kaɗai za ta biya buƙata dalar gyaɗa ba ita kaɗai ba muna da masana'antu 700 a lokacin da ba wutar amma yan saura 27 a cikin jihar kano duk sun mutu kuje nan sharaɗa ku tafi hanyar tukunta duk gasu nan sun mutu me nake nufi a da ai akwai hanya ta da in mutum ya ji masifa dole ya nemi invention ta yada muke tace gyadar da hannu a gida mai gyada. mu dawo gare ka Mustapha Getso. Sai Salihu Sagir ta kai. To alhamdulillah kasuwanci a wannan jiha ta mu dama tsohon al'amari ne da aka san shi ba tun yanzu ba. kuma wannan tambaya da ake ta abin da ya shafi masana'antu watakila da sha'anin saye da sayarwa an haɗa ko an gwa masu tare gaba daya masana'antu akwai manyan masana'antu kuma akwai ƙananan masana'antu waɗanda mutanen ba suke sana'o'i a kansu farko ana yawan maganar wutar lantarki wanda wannan na san ana ta wasu abubuwa ta hanyoyi daban-daban wanda gwamnati ta tarayya da kuma waɗanda ake gayyatowa abokan wato zuba jari a sassa daban-daban don a ga an samu wadatacce wutar lantarki ana na ana abin da za a iya yi don a samu wutar da za a inganta masana'antun nan manya da ƙanana to amma mafi yawancin abin da yake damun sha'anin masana'antu da kasuwancinmu dokoki na ƙasa suna ɗaya daga cin abin da suke wahalar da mutanenmu wanda yana da kyau sai an tsaya an kula da doka an ga ya za a samu sassauci a yadda mutane za su iya samun sakewa da kuma zuba jarinsu sannan kuma akwai bukatar wato haraji da ake biya akwai haraji da ake ribanyawa ga wasu wurare an yi fiye da ɗaya biyu uku wannan duk yana mai da mutanen mu baya a waye gari a gasar rasa yadda za su iya shiga cikin irin harkokin nan na masana'antu ko na kasuwanci gadan-gadan to mu ah, da izinin allah za mu duba waɗannan abubuwa muga yadda za a samu sassauci ta wannan hanya sannan kuma harkar cinikayya ko masana'anta ba zai yi ba sai da abin da ya shafi kuɗi to yana da kyau mu samu hanyar da za mu samu sassauci a kan yadda mutum ko da zai nemi bashi to ya zama an samu wani yanayi na samar da wato jarin da za a yi amfani da shi cikin sauƙi wannan yana ɗaya daga cikin abin da yake hana mutanen su motsa a wurare in muka duba kano a asalin tarihinta akwai ɓangarori daban-daban na manyan masana'antu daga bamfai misali da calawa da sharaɗa da dakata ga sabuwar eh, yanki ma kamar tokarawa duk waɗannan wuraren suna nan amma babban abin da ake bukata ya za a samu sassauci na tsarin to ka cinye maimuna muhammad yadda dai za mu farfado da harkar kasuwanci a gaskiya yanzu kasuwanci ya zama ya shiga wani irin hali wanda za ka shiga kasuwanni ka gani mafi akasarin a cikin kasuwannin nan mata ne suka fi cin kasuwanci a wannan lokacin kowa kuma ya sani to amma ni ta inda zan bullo zan mai da kasuwanci koma cikin gidajenmu dole kamar da abokin dan uwa na yi magana akan harkar gyada za mu koma mu koya mata sana'o'i sosai da dama wanda za su riƙa yi a cikin gida ana fita da su waje ana samun kuɗin shiga kamar hakan nan ta kamfanonin da muke magana a buɗe kamfanonin to wannan sai an yi magana wutar lantarki zan haɗa ni ma kamar guda biyu sai mu inganta wutar lantarki kafin nan a samu kamfanonin za su ci gaba da aiwatar da kasuwanci a jihar Kano saboda inda in aka ci an samu tabbataccen wutar lantarki to tabbas za mu to 'yan kasuwar za mu sa su buɗe mana kamfanonin ko da yin leda ne na ƙarin ruwa misali irin ledojin na ƙarin ruwa dole aka ci an samu kamfanin cike irin wannan akalla kasa ba sai an je an siyo a wani wajen ba a gaskiya za a rage masu zaman yaranmu da suke zama ba aikin yi kamfanin zai ibo wannan yaran a wannan aikin na kawai leda kawai ba a zuba ruwan a ciki a leda kawai na yinta to sannan kuma za mu gaito masu na harkar kasuwanci su ma za mu sako shi a ciki in muka sako su a ciki za mu ga za a yi su haɗa kai da mu su rika bunƙasa wani da za a samu takin zamani shi ma dai mun kawo harkar noma kenan da dole sai da noma kasuwanci zai ci gaba za mu ga cewa wanda suke zuwa daga karkara suna shigowa cikin birni suna tallan abarba ne kwakwa ne to in allah ya taimaka kasuwancin nan ya karfi manoma suka dage aka aje musu taki a inda ike to a gaskiya senta senta uku ne za a aje musu kamar abici za a aje kamar a ranar sai central kuma to kinga wani zai kawo mana karancin zai kawo mana ci gaban a harkar kasuwancin mu inda ba za su shigo gari su ta kasuwanci ba to maimuna kina maganar <laughs> kina maganar inganta wutar lantarki kuma wutar lantarkin nan ana samar da ta ƙasa da masu masana'antun suke kukan wutar tana da tsada a nan kano yayin da ita kuma hukumar da take samar da wutar take maganar tazarar da ke tsakanin inda ake turo wutar zuwa nan kano ita ta saka dole in za ta samar da wuta ga masu masana'antu wutar tafi ta sauran sassan najeriya tsada to ke ya za ki ke inganta batun wutar lantarkin a nan kano a matakin jiha ne za ki ga an samar da wutar ko kuma ta ina za a samu wutar insha Allah a matakin jiha ne muke so a inganta wannan wutar lantarkin to muna godiya to wannan dai muhawarar kamar yadda tun farko muka faɗa muna yada ta ne kai tsaye a shafinmu na bbc hausa facebook da youtube da kuma bbchausa.com sannan kuma muna ɗan tsakuro abin da ya sawaka muna yaɗawa ta instagram da twitter haka kuma akwai gidajen rediyo da talabijin abokan hulɗar bbc da suke taka rawa wajen yaɗa wannan muhawara kai tsaye yan magana kan ce rai dangin gora ne sai da ban iska don haka za mu bar 'yan takarar nan su ɗan sarara na 'yan mintoci kaɗan in suna buƙatar su zauna in kuma za su ci gaba da tsayuwa sai su tsaya minti guda kafin mu sake dawowa. Dan take kira London take kira. Amma kaka iya cewa ina zan yi aure eh, nan da to in eh, ina so in yi karshen shekara za ta iya bayyana mana cewa ila gidan dini malayu madalla yanzu kuma za mu shiga zagaye na uku na waɗannan tambayoyin zan gayyaci waɗannan 'yan takara su sake hawa mumbari. To a wannan karan za mu duba al'amarin da ya shafi rashin aikin yi ne a tsakanin matasa da irin matsalolin da ke tattare da wannan al'amari. da yawan matasa sun ƙara karatu babu aikin yi wasu sun fara sana'a sun kasa ma fara sana'ar kai saboda babu yadda za su yi wannan ne ya sa a yau wasu alƙaluma ke nuna cewa ana fama da matsalar shaye-shaye a tsakanin matasa da mata da zaurawa da dai dangoginsu a tsakanin al'ummar wannan jiha. Shin, idan muka kalli wannan matsala ta shaye-shaye da bangar siyasa da rashin aikin yi, idan Allah ya ba wa mai sa'a tsakani wanda Allah ya zaɓa ya zama gwamna shin, yaya za ku yi kari wannan matsala? Bari na fara da Maimuna Muhammad. yau idan Allah ya kaddara kika zama gwamnan jihar Kano ya zaki da matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa wadda ke haddasa matsalar bangar siyasa da shaye-shaye. Eh a gaskiya matasa ina da abubuwan da zan jawo musu aikin yi sosai wanda za su daina wannan bangar siyasa suna shaye-shaye saboda a gaskiya wannan abu ba karamin ci mana tuwa ƙwarya ike ba a ce ka ka ɗauki cikin yaro ka yi renon cikin ka haife shi ka yi renon shi kuma ya kasance ka ba shi tarbiyya ya taso daga baya wa'ansu jama'a da dama sun ja ra'ayin shi sun canja mishi alƙilla da ka ba shi wannan tarbiyya to a gaskiya za mu samu shi musu aikin yi sosai saboda za mu jawo in za mu bincike su akwai wanda suka karatu akwai masu matsayin diploma akwai masu matsayin digiri ma a cikin su yaran nan namu to amma rashin aiki ne shi kadin kofar da su saboda inda suka je neman aikin yi ba sa samun aikin gwamnati kuma alhalin kafafen yada kafofin gwamnati akwai gurabe da dama inda za a ɗibi ƴaƴan nan namu a saka mana su a ciki to amma ba dama sannan jarin da ake cewa za a ba yaro jari sai ka an ɗauko yaro matasa an tare su su gama guda goma ko ishirin ba an cewa an ba su jarin dubu biyar ko goma me zai wa yaro iya da uwa iya da ƙanni wani lokacin ma yaron ma maraya ne ba shi da yanda zai yi wannan gurbi kuma ai ba ta sheshi komai ba sannan za mu inganta za mu kira masu za mu buɗe musu center center inda suke saboda za mu haɗa gwiwa da masu unguwanni su suka da matasa suke za mu gayyato su mu buɗe musu wani yaro sana'a yake so zai koya da iko Allah za mu koya musu wannan sana'a. wani zai rika fita da ita ma waje iya kaiwa iya samun abin kasha saboda duk zaman rashin aikin ne yake ja wannan shaye shaye yake suke shiga banga siyasa to za mu buɗe musu wannan santa santa um, harkokin sana'o'i kala-kala sannan za mu buɗe musu hanyoyin irin na ko haka za mu ko za su wanda kuma suka da ilimin za mu iya jefa su a wannan jami'an tsaro mu ɗan sassaka mana su a ciki ka gane to ne nake so insha Allah in na samu wannan matasan za su a cikin gwamnati na sosai in fahimtar da su gaskiya inda take saboda za mu kowace uwa ba taɓa so ta a ce ta ya shiga manga siyasa har ya dauko mata magana ba ya zama abin nan kin cinye lokacin da aka tanada maimuna sai salihu sagir ta kai alhamdulillah wannan magana da ake ta shaye-shaye hakika ta addabi kowa ba wanda yake jin daɗin halin da ake ciki to amma ba lallai rashin abin yi ba ne yake sabbaba shaye-shaye kuma tabbas muna da kishin kowane matashi namiji ko mace ya yi karatu yana da takaddun aiki lallai a sama masa yadda zai rayu ya aiki duk da kowa ya sani aiki na gwamnati ya riga ya cushe kamfanin nan da ake samun aiki sun yi karanci to sai an fito da hanyoyin da matasa za su dogara da kansu wanda Allah ya sa ya iya samun aiki a gwamnati ko a kamfani kafin kamfanin nan da muke ta magana Allah ya dawo da su bayan an yi abin da aka yi su samu ayyuka to fa da yawa sai sun dogara da kansu a sha'anin aikin yi to game da zancen shaye-shaye magana ce ta tarbiyya magana ce kuma ta aiki sai an yi da gaske daga shi kansa yaro gidansu su matasan mahaifansa da jagorori na inda yake zaune unguwa da kuma sannan shugabanci na ita gwamnati da malamanmu da suke ta iya abin da suke yi sai an karfafa gwiwa ga kowanne ya tashi tsaye za mu shawo kan wannan abin da shafi shaye-shaye kowa sai ya yarda aikinsa ne da shi mahaifi ko mahaifiya da jagorori na unguwanni shugabanninmu na salautar gargajiya da ita gwamnati da kuma duk malama da suke ta faman da'awa sai an mai da hankali kuma gwamnati ta karfafa su an haɗa kai gaba ɗaya za a samu yadda za a samu mafita daga cikin wannan shaye-shaye amma samar da aikin yi kurin ba shi ne zai wadatar da mu a wato fita daga cikin wannan yanayi da muke kai ba yanzu sai mustapha getso alhamdulillahi kamar yadda mata ke cewa ciwon mace na 'ya mace ne na matashi sai matashi bature na cewa the Idols man is the devil's workshop duk mai zaman banza sake-sake yake na yadda zai sata ko ya sha kwaya a yadda ma ake cewa wai wannan wiwin da ake sha ko kwaya da ake sha ita ke natsar da kai ta kwantar maka da hankali saboda masifu da suke ka kasa ka taimaki iyalinka ko ka kasa ka taimaki iyayenka zancen karatun boko kamar yadda na faɗa a baya ba shi ake bukata ba wani Allah bai bashi ilimin fahimtar karatun bokon ba yayi ya faɗi yayi ya faɗi me yasa ba za ka koya masa carpentry ba ya ya shiga hada gado da, da sauran abubuwa wanda ma sai dai ka fitar har yanzu in kaga ka hau gado mai kyau sai daga China ko daga India ko Turkey amma in aka zo da mashina wanda za su taimaka sai kai wata kamar masana'anta ta gwamnati wace za a ware matasa 200 ko 300 su kama wannan sana'ar to insha Allah za a samu rage a wannan yaro ya samu naira biyu a rana an ci gaba ɓangaren sana'ar gini gini na karanta quantity surveyor ne ni a nan in na kallon maka zan gaya maka a cikin hall ɗinnan maku misali yanzu za ka buƙaci bulo dubu ashirin da wani abu da za ka gina wannan wurin in kuma aka irga ya wuce wannan sai in zo a matsayina na wanda ya yi wannan karatun a boko sai ka koya mutum mesin duk inda lebura yake a cikin kano naira dubu ɗaya da ɗari biyar ake biyan shi a rana insha allahu za ta rage masa raɗaɗin zafi da wannan shaye-shayen sannan kuma gwamnati ta san inda ake shigo da ƙwayoyin nan kana shugaban eh, eh, jihar kano ka san lungu da sako da inda ƙwayoyin nan ke shigowa ka tara manyan hanyoyi ka tara lungu da sako ta ƙauyuka in ga yadda ƙwayar za ta shigo mutum ya sha sannan yaran nan da suke shaye-shayen nan fa ba wai don suna so ne ba rashin aikin yi ne da masifa da zaman banza sannan kuma su wa'annan shugabannin 'ya'yansu na kasashen waje suna karatu duk da wasu ma a cikinsu Allah ya jarabce su akwai 'yan ƙwayan amma amma sun ƙi su taimaki al'umma su hana shigo da kwayoyin nan dan siyasa ne zai tara matasa ko yanzu da nake takarar nan gungu gungu na yan kwaya sun zo wai ai sai da mataki wallahi ko da allura bana yau da Allah na tsaya ba wani wanda zai tare ni lokaci yayi na wannan amsa sai Abba Kabir Yusuf to am um, kamar yadda ake magana ina ganin zan fara da sama su kansu matasa aiki domin matasa kowa ya sani su ne ginshikin wannan rayuwa wacce muke ciki kuma na tabbata duk ana an sani cewa ko a cikin wannan hall matasa kusan su ne kashi 80 cikin 100 saboda haka ba za mu yi wasa da harkar matasa ba akwai makarantu wanda a baya gwamnatin da ta shuɗe ta fito da manya-manyan makarantu na koya matasa sana'o'i guda 26 wanda kafin a tafi wannan makarantu sai da aka gyara su aka tabbatar dukka an cike su babu makaranta ɗaya wacce take da ƙasa da mutane yara 500 amma a yau wannan guri babu za mu tabbatar da cewa in Allah da mun farfado da wannan mun ɗebi matasa mun koya musu sana'o'i mun ba su abubuwa na jari wanda za su yi insha Allah banda wannan sai magana ta shan kwaya da kuma harkar daba duk inda na je ina Allah wadai da wannan abu kuma ina kira ko da yaushe akan musamman iyaye akan cewa su da 'ya'yansu idan Allah ya kawo mu gwamnati mu abin da za mu yi shine na farko mu tabbatar cewa mun samu babban kwamiti wanda za mu sa sarakuna da malamanmu da 'yan kasuwarmu da matasanmu da mutanen gwamnati a zauna a ga yadda za a daƙile wannan abu da ta dame mu musamman wannan shan kwayoyi na ga wani faifai wanda ko bbc ko kuka yi wanda kuka nuno yara ƙanana ƙanana suna zuwa bola bola suna shan shoshorushu suna shan kwayoyi abin babu kyau abin tashin hankali irin waɗannan kuma kun taimake mu domin za mu je duk inda waɗannan yara suke mu zaƙo su mu kai su rehabilitation centers mu tabbatar mun ba su abubuwan da ya kamata mu basu. su. To madalla baka ɗan maɗora a kan mintin da aka keɓe wa wannan amsa. Ga dai can mumbarin wato Abdullahi Ganduje na jama'iyyar APC ba san ko yana da wata amsa da zai bayar dangane da wannan tambaya ba amma mun bari na jira in Allah ya kawo shi ya amsa maimuna aikin amsa tambaya ko hmm? to yanzu za mu shiga wani zagaye har yanzu dai al'amari ne da ya shafi zamantakewar al'umma wato alƙaluma da dama suna nuna cewar jihar kano ita ce take da adadi mafi yawa musamman ma na yara da ke gararan ba a kan tituna ko don wato da ke yawon barace-barace ko don ba su da iyaye ko kuma iyayen nasu sun yi watsi da su mustapha getso idan allah ya sa ka zama gwamnan jihar kano shin yaya za ka yi da wannan matsalar alhamdulillahi farkon matsala da ake fuskanta in ka ga mutum ya kwashi 'ya'yansa ya kai su fara, wai ko karatun addini addini nan ya tsara cewa in ba za ka iya riƙe mace ɗaya ba ma kakka yi to amma mutum ya tashi ya kwatsa tsaya guda ashirin da wani abu shi kaɗai sai ya fake da bara ya kai su mai duguri ko wani abu daga nan ake samun baraka wannan shine asali sai an wayarwa da mutane kai na haihuwar 'ya'ya rakwacam addini ma bai daban ba za ka iya kula da su ba ka haife su ma na farko kenan na biyu akwai tsari da za a inganta wannan rayuwar ta ilimi akwai abin da ake kira na gardi wanda da gardawa suna da ilimi su ne manyan malamai yanzu so a kyautata masu mahallinsu wannan zancen da ake cewa za a da harkar bara ta boko ko tsari na boko wannan yaudara ce ba ita muka taso da ita ba tsangaya ita ce gaskiya amma tsangaya nan ta kasance malamin nan yana da kyakkyawa alaka da gwamnati da za a rika taimaka masa saboda malaman nan almajiran nan muna da yan uwa muna da su a gidanmu yanzu malami ne an kawo yaro ya karatu ba karatun zai masa ba ya sa shi baran nemo masa naira dubu biyu dubu uku a rana in bai baya masa bulala ya sa masa mari ya kulle sa iyayen kuma ba su damu ba so dole ne malamin nan shi ka kyautata masa kuma a bincike a rika tantance su saboda akwai wanda zai zo ba abin da ya sani ya buɗe tsangaya unguwa ya ce shi malamin allo ne hanyar cin abinci ce yake saboda za a bada zakka da sauransu so dole ne gwamnati ta zo da wani kyakkyawan tsari na alaka da wannan malaman a zamanin da sarakuna kafin mutum ya zauna a ƙasarsu sai an binciki asalinsa in aka binciki asalin ka malamin tsangaya kai wuce yara ɗari ko ɗari biyu gwamnati za ta rika bashi tallafi na yadda zai rika kula da yaran nan a inganta masa abinci ba sai ka bara ba ka je kan titi me yake sa yaran nan bara ba abinci malami ba zai ba su ba ni kaina na zauna a wurin kanin mahaifiyata he mun je mun yo bara muke dawowa mu ci abinci a kwana dan gora kuma in kai baran ma in kai wasa wanda ka an so mai kyau shi za a karbe a cikin gidan a ci kai gwalgwalo za a baka kuma mu ne za mu tafi gona mu je mu noma so dole ne gwamnati ta shigo ta taimaka wa malamin nan saboda a kwantar masa da zuciyarsa don shi ma talauci ne yasa yake zalunta to Mustapha Getso ka cinye lokacin Abba Kabir Yusuf um, wannan harka ta almajirci gaskiya harka ce ce sai mun dage a kanta amma mu niyyarmu shine idan mun zo in Allah ya da babban abu shine mu ma samu census na dukkan almajiran da suke kan titi sannan mu tabbatar cewa mun duba mun ga waɗanda suka zo daga wasu jihohi ko kuma ma wata ƙasa daban mu tabbatar mun samu hanyoyi da za mu mai da su guraben da suke. waɗanda suke namu na cikin jihar kano 'yan asalin jihar kano mu tabbatar da cewa su kuma mun gyara musu halayyarsu mun ɗebe su kuma mun sa su a makarantu yadda yake za su samu ilimi ingantacce waɗanda kuma suka yi girma wanda yake ba za su iya zuwa makarantu ba za mu tabbatar da cewa mun sa su a cikin harkoki na koya musu sana'o'i sannan magana da ɗan uwa uwana a kan wato harkar tsangaya wannan abu ne mai kyau za mu tabbatar da cewa irin wannan tsari mun je mun nemi malamai wanda za su nuna mana dukkan makarantu na tsangaya wanda za mu recognize mu tabbatar cewa mun ɗauki nauyin malaman su daidai gwargwadon yadda za mu iya kuma mu tabbatar cewa wannan malamai suna kora wa waɗannan yara abubuwan da ya kamata a koya musu ina ga idan mun yi wannan za mu rage abubuwa akan wannan almajirancin da ake ciki salihu sagir ta kai wannan hali da muka samu kanmu a ciki na barace-barace da ake faɗa musamman wanda ake yawo a kan titi na san shi ɗauki hankalin kowa mu abin da muka ɗauka a tafiyar wannan jam'iyya mu shine mutanen nan sun kasu kashi uku wanda yake da kyau sai an rarrabe sannan za a iya fahimtar me za a yi akwai yara ko matasa da ake kawo su daga nesa cikin karkaranmu ko kuma daga nesa daga wata jiha suke karatu wanda ake cewa karatun tsangaya wannan dama yana da zaman kansa yake yi kuma muhimmin abu ne da ba za ka canza shi ba kuma ba za ka hana shi ba illa yana bukata a yi masa tsari irin da ya dace da shi to sannan daga ciki kashi na biyu akwai mutane masu bukata ta musamman wanda za ga wani ya samu lalura ta wato ko kuturta ko lalura ta rashin ido ko gurguntaka wannan shi ma za a gan shi a titi yana barace-barace to sai an tace wannan an san daga ina yake me ya kamata a yi daga ina ya fito kuma me ya kamata a yi masa tsari irin na gwamnati kashi na uku akwai wanda muke gani kamar mutuwar zuciya aka samu shi ba karatun allo ya zo ba ba ya cikin wata tsangaya sannan kuma shi ba na ce da shi ba to amma za ga yana yawo yana ganin cewa shi mataka zai rayu to waɗannan sassa guda uku sai an buɗa su tukunna an ware sannan za a iya fahimtar me za a yi daga ɓangaren karatun tsangaya gwamnati da malama na addini da 'yan kasuwanmu sai an yi wani kwamiti na musamman an tantance an san kowace makaranta da tsangaya an san malami adadin ɗaliban da zai iya riƙewa zuwa shekara kaza ko shekaru kaza amma in muka ci gaba da zama a haka to ba za mu fahimci abin da za mu yi ba so da haka za mu fitar da tsarin da za mu san tsagayoyin nan sannan mu san me ya kamata a iya musu a gwamnati a san kowane daga ina ya zo kuma tsawon yaushe zai zauna ya kammala karatun sai koma in ba haka aka yi ba sai da ita loda wato wannan za a iya samun matsala so da haka in muka fitar da wannan ka cinye lokacin sai maimuna muhammad gaskiya harkar barace-barace da iyawa a kano ni a na matakin zan je haɗa gwiwa da malaman makarantun allah ko na islamiyya ne ko wanda da ya kasance da muna ganin su a titi suna barace barace kuma wannan barace barace ba wai ya danganta ga 'ya'yan da ake kawowa ba ne daga tsangaya ba a'a ko daga wani karkara ba har da 'ya'yan da muke ciki tare da su a nan wajejen saboda za ka ga abin takaici ma sai magariba ta yi ka ga bara wai ba da ma daga 'ya'ya bane kawai ba har da 'yan uwanmu mata saboda kusan kaso biyar in magariba ta yi mata ne suke fitowa yawon baran nan wannan abu ya bata mana rai to duk a wannan mu ma insha Allahu za mu zauna za mu haɗa gwiwa da wannan malaman na makarantun tsangayoyi mu zauna mu san adadin kamar da dan uwana ya faɗa mu zauna mu san adadin ɗaliban da suke tare da shi mun tantance wani ɗaliban to za mu zo mu kawo musu gyara a cikinsu mu ga yaran da dace a mai da su mm, ƙauyukan su a mai da su a ji a nemi iyayensu a ji mene dalilin da isa sai su karatun na sama mafi akasari abin da yake faruwa yunwa da talauci shi iya mana yawa shi isa ga ba wahala yaro ka haifi ai duk babu uwar za ta so ce ta haifi ɗanta yau ta rabu da shi daga shekara biyar ko shida ta an kashi makaranta allo in banda yunwa da talauci da yake addaba mutuwa babban abin da isa ke yara suka yawa almajirai amma kuma gaskiya za mu kawo gyara a wannan na za mu shiga gaya za a yi mu zuwa da malaman nan nasu mu kawo wannan irin tsari na makaranta a da su makarantu in ya da kuma suke bukatar jihar wanda suka wuce karatu su kuma a neme su akwai masu nau'i daban-daban in za su riƙe kansu su riƙe mahar da iyayen nasu kamar alim sai da dan uwan ga irin masu bukata ta musamman to su nan da nasu tsara saboda a cikin su akwai wanda suka yi diploma akwai masu digiri ma a cikin su amma saboda wani na kasar tasu gwamnati ba ta dauke su da wani muhimmanci ba gaskiya haka za su danna takardun nan su ajiye su tafi suna suna yawo a titi muna muna bakin cikin takaicin wannan abin da muke ganin saboda na zuwa da masu bukata musamman akwai yaran da izo ya kama takardun na duba na ga takardun da digiri ne da yaran nan na ga me yake yace ba inda bai je neman aikin ba amma kuma ta yi watsi da wannan lamarin nasu mai muna cinye lokacin da aka da to yan magana dai kan ce wai na waje gwanin kokawa waɗannan yan takara tukunna ba su hau kan wannan karaga ba abdullahi ganduje na jama'iyyar apc shi ke kan karaga kuma da ke neman sake zarcewa wato yana ci gaba da zawarcin wannan kujera saboda haka ga mumbarinsa baya nan watakila shi da yake kai da yana nan da ya samu damar yin bayani akan inda matsalar take da abin da ya sa har yanzu ba a iya magance wannan matsala ba to yanzu dama ce zan bayar ta minti biyu ga waɗannan 'yan takara dangane da bayanan da dukansu suka yi idan wani yana da ja akan abin da ɗan uwansa ya faɗa ko yana ganin ba haka ba ne to kuna da damar mai da wannan martanin bari da fara da mustapha getso to alhamdulillahi matasa lokaci ya yi kamar yadda ɗan uwana ya faɗa kashi tamanin mu ne a nan ciki to akan mai kullum mu ne tura tsohon mota ta tashi ta buɗe mu da hayaƙi mu daina yaudarar kanmu matasa mu ne muke zuwa mai zaben nan akwai sadda ake zaben 2015 Mustapha ba ka da ja dangane da duk bayanan da su eh, suka yi jan shine abin da ka faɗa da ya bayani da kanshi Abba Kabir ya ce akwai mutum kashi 80 a nan ciki akwai su to mun fi 80 dan ba mai furfura a nan duka kai ma matashi ne mu ne kashi ɗari. in haka ne tsofaffi su ku yi haƙuri ba baƙan magana ba ce amma dukansu nan babu irin su guda arba'in a cikinmu a nan ciki to ya kamata matasa mu an shi damar mu a hannunmu mu fidda kanmu daga masifar da muka tsinci kanmu na rashin aikin yi da sana'a wannan shine bayani na wai getso idan kana magana kakan dubo abba kana nufin abba a wani rukuni yake ne <laughs> to ai ai ba ka ga duka masa ne ba ubana ne ya kai shekara hamsin da shida ni shekara ta talatin da bakwai kaga ga babana ne dole in duka masa to abba ko kana da abin da zaka ce to alhamdulillah ni na ga kamar yadda ya faɗa dukkaninmu yan uwa ne kuma dukkaninmu ci gaban jihar kano muke so so da haka iya bayanin da kowa a wannan ni na ga kowa ya ba da gudunmawarsa saboda haka ba wani abu wanda wani ya yi wanda ba daidai ba. Salisu Sagir ta kai. To a zahiri duk abin da aka faɗa babu wani abu na jiya kawai salo ne kowa daga inda zai fara abin da zai yi. Kuma muhimmin al'amari shine so ake a gare garin nan kanan nan tamu ta ci gaba. Muna fatan alheri. Maimuna Muhammad. ke ma kina da wani abu da kike da ɗan ja ah, dangane da abin da suka faɗa? ba inda ja a duk abin da aka faɗa saboda yanda ya faɗa ce salo ne salo ne sai dai da ya ce kaso 80 na matasa to a gaskiya ko ƙuri'a mu ta mata mun kai kaso 95 a ƙasar na mata muke yanzu ga wannan ƙuri'a saboda ƙalubale gare ku hula ta zauna ɗan kwali kuma a ɗaura shi dan kwa gudu kai hula tana iya faɗo amma muka ɗaura ɗan kwali a jihar kano za mu kawo canji na alkhairi to ga 'yan takarar ku nan kusan zan ce kowanne karago ne ba shi da baya in ka taɓa shi kowa zanzan ya shirya ba dama ne da haka a ƙara tafa musu don haka yanzu lokaci ne da za mu sake ba su dama don su ƙara numfasawa a sarara na misalin kamar minti biyu kuma idan mun dawo za mu ji tambayoyi na masu bibiyar muhawarar da muke yi wato a shafukan intanet waɗanda suka aiko haka zalika kuma za mu ba da dama ga waɗanda ke cikin wannan zauren wasu daga ciki don an ce in dambu fa yawa baya jin mai ga waɗanda allah ya ƙaddara hannu ya kai kansu maji tambayoyin da suke da su domin waɗannan 'yan takara amma yanzu da mu da ku duka bari a ɗan sarara. dunia yake saa hizi Simba. Karantin ta sha ruwan duwatsu daga hannun masu zanga-zangar passion. welcome to my home. Welcome to Focus on Africa. I'm Nancy Ketchum. Habeen dunida BBC London. Ah Bienvenue dans cette nouvelle édition de BBC Info. Voici le sommaire de ce soir. Hii ni Dira Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC tulionayo usiku huu. Jama'a barka da zuwa dakin watsa shirye-shiryen BBC a nan London. This roundabout has become a symbol of the protests here in Kisumu in Western Kenya. Many of the people you see here boycotted the presidential election. We're unveiling this year's five-man shortlist with the winner to be chosen by, that's right, you, the fans. at the beginning, many of us no one believe her. To madalla a tafawa sashen Hausa na BBC. To yanzu za mu karanta wasu daga cikin waɗannan tambayoyin da aka yi don waɗannan 'yan takara. don haka zan gayyaci 'yan takara ku sake hawa mumbari wannan tambayar ta fito ne daga lawal s zazzau wadda yake yi ga abba kabir yusuf na pdp ya ce an samu matsala tsakanin gwamnan jihar kano wato dr abdullahi ganduje da tsohon gwamnan kano sanata rabi'u musa kwankwaso kuma ana ganin cewa kwankwaso ya taka rawa sosai wajen samun nasarar dr abdullahi ganduje ya zama gwamna yanzu kuma kwankwaso ya sake ɗaga hannunka wace hanya za ka bi don kaucewa abin da ya faru tsakanin kwankwaso da ganduje a baya to alhamdulillah wannan tambaya abin da zan ce shine kowa dai da halinsa kowa da yadda Allah yi shi wani yana da riƙe amana wani yana da cin amana wani kuma ba zai iya nuna maka cewa shi zai ci amana ka ba zai riƙe a zuciyarsa yana da wannan courage ɗin da zai iya rikewa ba za ka gane ba to magana ita ce mun gani mun ga illar cin amana mun ga illa ta mutum ka taimake shi ka zama sila shi kuma ya zama shi ne makinka to kuma mun ga irin abubuwa da suke faruwa yanzu wanda na tabbata inda a ce an aikata alheri an yi biyayya da yanzu ana nan gurin sai an riga mu zuwa so da haka abin da nake so na ce a nan shine ba ma rabi musa kwankwasa ba idan allah ya da mu zuciyarmu mai kyau ce ba za mu ci amanar al'ummar jihar kano baki ɗaya ba wannan shine tabbacin da nake so na maka kuma za ku ji ina yawan magana a kan abubuwa na alheri kamar yadda ka faɗa wanda shi sanata rabi musa sai a baya wanda nake cewa za mu ɗora a kansu za mu tabbatar mun kammala su wannan shine abin da nake so faɗa a kan to amma abba wata matsalar da shugabanni idan suna da uban gida ke fuskanta ita ce wani lokaci akan so a tankwara rijiya a sha ruwanta a miƙe idan yau kwankwaso ya nemi ka yi abu saɓanin buƙatar al'ummar jihar kano za ka iya bijire masa wato ba magana ce ta bijirewa ba magana ce ta yanda za ka sa ko da an ce ka yi abu wanda kake ganin ba daidai ba ne magana ce ta yadda za ka fahimtar da shi wannan da ya sa ka cikin lumana ka fahimtar da shi cewa wannan abu ga irin illolinsa da ladabi da biyayya yadda shi ma zai gane amma na gaya muku cewa yadda na san um, sanata rabi musa kunku suka man yi ciki na ni na tabbatar ba zai samu mu yi wani abu wanda yake ba daidai ba muna godiya ba ba ku misali tun da ya bar kano shekara hudu bai zo ba sai yanzu ya shigo Kano ya bar wannan gamna ya yi abubuwan da yake so ka cinye lokacin abba sai abdulaziz kawu da yake tambaya ga salihu sagir ta kai na prp ya ce wai me yasa ka dage sai ka yi gwamna ka ƙi yarda ka mara wa kowa baya to alhamdulillah ah, wannan tambaya ce mai kyau kuma ai babu zancen dagewa sai an yi gwamna illa ana dagewa akan manufa manufa ce take tafi da mutum amma ba me za ka zama ba sau da haka mu kan abin da muke kai shine manufanmu muke bi muna da kyakkyawan fata da buri ga al'ummar jihar kano sau da haka shi kuma nema da ake yi ai kowa ya riga ya san mulki a wurin allah yake wurinsa ake nema shi kuma ubangiji ba a masa dole in ya so ya bayar in ya so ya hana da bayar wasu da yi da ya baka ko ya hana ka agunsa duk ɗaya ne kuma mu agunmu duk ɗaya ne mun gode masa so da haka babu wani nema da ake dagewa a ce har yayi yawa a gurin Allah duk abin da kake nema a wurin ubangiji shi so yake ma kai ta neman kana da zuwa kusa da shi muhimmin al'amari shine in ka samu damar me za yi duk zancen a nan yake ba wai dagiya sai an zama ba amma wanda ya jahilci al'amari shi sai da ci shi yake bayarwa to da haka in ya gaya maka abin da zaka yi baka yi ba sai ga kamar ka yi masa ba daidai ba to amma a zahirin al'amarin rayuwa shi nema dama ai haka ake yin sa a dage a nema da kyakkyawan manufa da kyakkyawan niyya zuciyar kullum ta zauna da tsarki da kyau tana nufin al'umma da kyakkyawan al'amari in ka zauna haka babu abin da aka rasa ko shekara nawa za a yi ana nema to muna godiya ta kai wannan tambayar kuma ta mustapha getso ce abdullahi mustapha ne ke cewa ganin cewar kai rayuwar kama a harkar kasuwanci kusan kafi wato yi tsawon rayuwarka wani irin tallafi ne ka taɓa ba wa jihar kano da talakawa kafin yanzu? To, alhamdulillahi na ji daɗin wannan tambaya zan ansa ta ɓangaren kasuwanci a duk faɗin Najeriya abin alfaharin Kano ne mun fi shekara takwas mu ne jagorori a sai da simintin Dangote. Ni kuma na jagoranci wannan tafiyar. Ni ne shugaban sai da siminti na ta Kebbi Zamfara. Sannan kuma ni na fara fitar da simintin Dangote Nijar. A yanzu akwai mutum ɗaya da nake ba mota ɗari uku bashi ya kuma biya ni. ko wannan ci gaba ne da alfaharin abin Kano sannan kuma bangaren tallafi da ake yi kowa sanin kansa ne cewa na yi shugabancin ɗaliban jihar Kano shekara ɗaya tak ban zarce ba ban maimaita ba amma a lokacin nan mun kawo ci gaba da tallafi kai koma baya ni ne shugaban wayarwa da matasa kai a jihar Kano dukiyata na ɗauka sai na bada na ba wa matasa tallafi na koya mata sana'a yin omo da sabulu na ba su kusan naira miliyan biyar yanzu haka ina yawo ƙananan hukumomi ina ba da tallafi amma kalma ɗaya nake gaya matan nan duk wacce ta zaɓe ni domin wannan tallafin da na bata Allah ya isa na son kudata dan Allah ne mata so sanin me ya kamata ne wannan dubu biyar din za ta sa wata ta kama tallar awara wata ta kama tallar kosai wata ta kama wata sana'a wacce wannan dubu biyar din ya ta dama sanadin arzikinta daga tallar awara ta koma akuya daga akuya ta koma sa daga nan kuma za ta riƙe 'ya'yanta so ilimi ne zan zauna in wayarwa da mutane kai ina gama jami'a ni na zama jagora na wannan kamfanin matsayi ne na GM a duk Najeriya ka gama kana shekara ashirin da ka zama GM a Najeriya ba karamin aiki ne kuma har yanzu ban saki sana'ata ta kasuwanci ba dan ina takarar gwamna sannan kuma ko yanzu ka buga wa Alhaji Aliko Dangote ya san da zaman mu ya kuma san da zama na Mustafa ni ne jagora ya ma nemi in koma na ce mun riga mun wuce wannan shafin mun shiga kasar waje wannan shine assalamu alaikum to muna godiya Mustafa Getso akwai tambayar abdullahi ganduje na jama'iyyar apc amma zan karanta tambayar maimuna watakila ko allah ya kawo shi kafin maimuna ta bada amsa salisu yahaya umar yake tambaya ga maimuna muhammad ta upp ya ce ina so ki faɗa min abin da ya baki ƙwarin gwiwar fitowa takara a matsayinki na mace a jihar kano idan aka yi la'akari da cewar a iya saninsa wato ta yaya za ki gamsar da al'ummar wannan jiha cewar ya dace su zaɓi mace ta zama gwamna tunda a baya dai mace ba ta yi ba alhamdulillah kasance sakin dan je kusa da makurfo yawwa to ai abin da zai gane ya sani shine mu fa mata mu fa muke daukar nauyin ciki kamar yadda na faɗa ɗazu muke haihuwar nan muke renan nan tarbiyya ma muke ba da ita to a mulki kuma ƙasar Kano ai ba zai gagarin ya mace ba tunda mu mun fito neman jagoranci jihar Kano ne ba wai shugabanci muka fito nema na ƙasa ba saboda al'umma jihar Kano mu mazan su kansu suke mulki a Kano ai matan ne suke mulki saboda ku duba ga matan ne suke mulki a Kano mana to ai wannan abu ba zai taɓa ba mu ba mu wahala ba saboda mu muka san ciwon ya mace ita san kamar yadda dan uwana ya faɗa ciwon ya mace sai ya mace saurara saurara hmm. bismillah bismillah ciwon ya mace sai ya mace dole ya al'umma saboda duk wanda yake so ya samu nasara a wannan lokacin ko ya samu wata mukami na wani siyasa ko na wani dan takara dole siyasa ko mu mata fa a ciki saboda ƙuriyar yake yake tinkahu da biyar kaso takwas duk ta mata ce da matasa a ƙasar Kano ba wanda bai sani ba. Maimuna kin dan yi magana a dunkule matan ne yake mulki me kike nufi? To wai abin da zaka duba ka gani. Eh bismillah. Abin da nake so ka duba a gani shi kan shi ai mazan su kan namiji a gidansa magidanci ne kuma shine shugaban kasa a gidansa in ya shigo gida dole zai zo matar shi ce gwamna a cikin gida zai tambaye ta me yake faruwa ita za ta ba shi shawara to madalla muna godiya mai ah, muna duk magidanci ya san wannan duk magidanci ya san wannan shine shugaba a gidansa matarsa ita ce gwamna sannan ƴaƴan san Allah ya abarkace su da ƴaƴa zai bude zai sa wancan kai na commissioner wannan ke ce minister wancan ke ce mai haka abin yake ai mun gode mai muna na fito eh, takarar domin ni ma mu nuna gudunmawar mu 200 to wannan muhammad abdulkadir yola ne yake tambaya ga gwamna ganduje na apc ya ce me yasa ba a kula da bin doka da oda musamman a titunan jihar kano inda za ga 'yan kasuwa masu kasa kaya a kan hanya da masu wato motar haya su ma duk suna ta yin fakin sun mayar da wajen kamar tasha har kan titi da ake wucewa har ma wani lokacin kaga sun toshe wata hanya kamar a titin zuwa asibitin murtala to ga gashi ganduje baya nan to yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar da wasu tambayoyi da muka naɗo a faifan bidiyo a titunan cikin kano dangane da wato misali wasu da ba su samu isowa wannan wuri ba suna da tambayoyinsu da suka yi domin waɗannan 'yan takara don haka yanzu za mu saki waɗannan faifai wanda aka yi domin sa ya amsa tambayar da ta shafe shi suna na umar kari idris amin gaida tambaya ta ga abba ke yusuf dan takarar gwamnan kano a pdp shin idan dai ya hau mulki me zai yi game da irin wannan ilimin 'ya'ya mata musamman masu talla a kan titi da faranti me zai yi akan iliminsu abba gare ka magana a baya na irin waɗannan abubuwa kuma mu abin da muke so shine kamar yadda aka yi magana na cewa akwai mutane a kan hanya a kan tituna suna talla da sauransu a mu muka ƙirƙiro karota wannan karota da muka yi mun yi ta ne domin ta tabbatar da tsabtace kan hanyoyi masu talla masu duk abubuwa wanda yake ya kamata a ce suna da guraben da za su yi idan Allah ya kai mu mun dawo za mu tabbatar da cewa mun farfado da harka ta karota hukumar karota domin a yanzu karota sun lalace su ne cin hanci da rasha su ne musguna ma mutane su ne masu yin abubuwan da bai kamata ba da haka ina tabbatar amma abba kana wannan zargin kana da hujjar da ka dogara da ita ko da sun kai ka kotu ai wannan ba wani mu muka kirkiro da ita kuma mu za mu tabbatar da cewa mun gyara ta domin al'ummar jihar Kano su ci gaba da amfana wannan shine abin da nake son bayar to sai tambaya ta gaba da farko dai suna na aifiya haruna ado ina zaune ne a unguwar na'ibawa kuma tambaya ta ga malam salu sagir ta kai dan jam'iyyar prp shine wani taimako zai yi idan ya hau ya taimaka gajiyayyu waɗanda ba su da wayanda ba su da aikin yi wani taimako zai yi idan ya hau don ya ganin cewa ya taimaka musu salis sagir ta kai to alhamdulillah kamar yadda muke ta bayani yanzu nan akwai abin da za a yi wa gajiyayyu kamar yadda kowa yake jin ɗane shi garin su ne kano yana da dama su ma za mu kula da su kuma cikinsu akwai waɗanda allah yake ba wa basira da za su iya yin wani abu ko su dogara da kansu suna bukatar wani tallafi na jari ko kuma watakila suna da ma da za su iya zama a wata kujera ta aiki to waɗannan abubuwa za mu tsamu mu bi su a hankali za mu bi ƙananan hukumomin da kusan kowa ya fito kowane shugaban ƙaramar hukuma zai iya fahimtar irin waɗanda yake da su anan. to ta haka za mu tantance mu san adadinsu kuma kowanne mu riƙa bi a sannu mu ga ina za mu sa shi ko me za a ba shi ko me ya kamata a koya masa in Allah ya ba shi wata basira ta musamman yadda zai iya dogara da kansa wannan shine tsarin da muke da shi muna godiya sai kuma tambaya ta gaba da farko dai suna na aifiya haruna ado ina zaune ne a unguwar na'ibawa kuma tambaya ta ga malam salu sagir ta kai dan jam'iyyar prp shine wani ga alama mun samu tuntuban na'ura saboda wannan tambayar amma ji ta an ba da amsar ta to aka ce albarkacin kaza fa kadangare kan sha ruwan kasko ta yiwu duk da cewar waɗannan tambayoyi sun fi shafar sagir ta kai da abba mai yiwuwa da maimuna da getso su ma ba su rasa abin faɗa ba don haka a matsayina na jagoran muhawara na ba ku minti ɗaiɗai don ku faɗa abin da za ku iya dangane da bukatun da waɗannan suka faɗa tambayoyinsu getso bismillah alhamdulillahi in fara da bari na nagu kafin dawo dama tambayoyin da aka yi masu a kasashen da suka ci gaba ana yin gidajen gajiyayyu da gwamnati za ta ɗauki nauyin ba su abinci so uku a rana saboda sun riga sun gaji ba wai zancen gajiya ta talauci ba a sun kai wasu shekaru shine ake kira elders house ko elders wannan da ake yi a turance so za ka ga an masu gida gwamnati ita ce saboda kuɗin fa da gwamnati ke aiki da su ba wai daga gidan ku ka to da su ba yau dan na zama gwamna ba gado na to da shi ba haƙƙin jama'a ne abba uh, getso kana maganar hidimomi duka da duke bukatar kuɗi a lokacin da ake kukan matsi na tattalin arziki kai baka yarda ba kuɗi ba ina ba kuɗi ba gwamnatin tarayya na samun naira biliyan shida a kano an min kiyasi za a iya samun naira biliyan goma a kano na kewaya cikin faɗin kano na je kasuwar unguwa uku abinda ake a gate kwaya ɗaya naira dubu ɗari uku a rana ɗaya ai ta kukan ba kuɗi shugaban ƙasa ya ba da bail out ya za a kace ba kuɗi akwai kuɗi maimuna minti guda <laughs> salamu alaikum to ai abin da ya kawo wannan ni ina ni local government in a ce abin local government inda masu bukata musamman suke misali ya kamata a ce an yi sakawa local government grant din su wanda za su dauki nauyin wani wanda suke a local government din nasu to tun daga lokacin da aka shekara takwas an rike grant din local government ba a sakan musu to shi yasa duk matsaloli ma suka faru a Kano state gaba daya saboda ba sa iya Kano State gwamnati ba ta iya ɗaukar nauyin irin waɗannan abubuwan domin kasance abin zai iya mata yawa misali to amma da an ci an akwai lokacin an saka musu to tabbas gaskiya abin zai wa gwamnati sauki to muna godiya a ƙara tafa waɗannan 'yan takara lokacin da kuke jira ya zo lokaci ne da za mu karɓi wasu daga cikin tambayoyinku kowa ya ɗaga hannu tambayar saka da ta wuce daƙiƙa daƙiƙa talatin to bari na fara da masu fama da larurar na kasa e eh, ga malama nan can baya ga can assalamu alaikum sunana bilkis ado zango ni ce mai kula da shahar gabas maso yamma na masu bukata na ƙasa. Um, tambaya ta shi ne gwamnan jihar Kano duk da dai baya nan zan iya daɗa ba wa 'yan takara um, wannan tambayan domin mu ma muna so mu ji wani irin tsare-tsare suke da shi duk da dai gwamnan jihar Kano ya sa hannu a kan dokar masu bukata ta musamman a watan Disamba menene tsarin ku ga masu bukata ta musamman a jihar Kano in Allah ya baku wannan shugabanci. To To ina ga kafin mu zo ga masu tambayoyi bari mu baku kowa minti guda dan ya amsa wannan tambayar. Sagir ta kai. Akwai doka da har ma an zartar ta masu bukata ta musamman. Ya za ka yi da wannan dokar? To <clears throat> duk wani abu da aka ce an yi shi a doka kuma musamman majalisa majalisa wakilci ne na sassa na wannan jiha tamu wanda su suke wakiltar mu kuma da su aka zauna aka yi wannan doka abin duk da yake cikin wannan doka shi za mu duba mu bi mu ga menene wanda zai iya yiwa kuma mu ɗora a gaba mu ga mun tafi akan abin da ya shafi doka tunda ita doka duk sanda aka yi ta dama ana yi ne don ta tsara rayuwar al'umma kuma ta ba da sauƙi idan mun samu damar nan da izinin Allah za mu tafi da tsarinmu na doka kamar da kullum nake bayani za mu tafi da rayuwa akan doka da oda to masu bukata ta musamman gashi an samu doka so da haka za mu duba wannan doka mu ga yadda za mu tsara abubuwa za kuma mu tafi a su yadda za a samawa rayuwarsu da ta sauran al'umma sauki Yeso, to alhamdulillahi wannan doka da aka zartar mu za mu shiga mi wasu 'yan taɓa-taɓa a ciki gwamnatin da ta gabata ta yi nata amma zancen masu bukata ta musamman kowa ya san suna da wani bukata wanda ya fi na kowanne a cikin duk faɗin jihar kano makaranta ɗaya ce ta kurame kamata ya a samar da ita a ce mutum tun daga wani ƙauye sai ya zo cikin kano zai yana kurma to ka gaya mu yadda za a yi ya ci gaba sannan akwai guragu wanda suke wasu akan taya suke yawo a cikin kano su ma suna da haƙƙi 'yan ƙasa ne da ya kamata a kyautata masu kamar yadda ya mun tambaya muna da kuɗi a jihar nan me yasa ba za a taimaki masu bukata ta musamman ba akwai inda ake koyar da su a ware su daga cikin mutane a ƙasashen da suka ci gaba na ga gurgu ya zama minista a cikin cabinet a gaya mun akwai gurgu minista a cikin cabinet ɗin gwamnatin nan saboda mai ciwo shi ya san yadda zai taimaki mai ciwo irin nasa ko mai bukata ta musamman irin wannan so dole ne mu jawo ku cikin mu jikin mu saboda ku rika neman 'yan uwanku haƙƙinku wannan shine bayani na assalamu alaikum Abba Kabir Yusuf. To, alhamdulillah, kusan sai na ce wannan magana ta mabukata masu bukata na musamman. Kafin ma a yi wannan bil, kusan sai na ce mu mu ne muka janyo wannan gwamnatin ta sa hannu a wannan bil ko ba don tana so ba. Domin lokuta da suka wuce, na kirawo shugabannin wannan kungiya ta masu bukata na musamman na jihar Kano. da shugabanninsu na kanan hukumomi 44 kuma mun zauna da su na saurare su na ji irin abubuwan da suke bukata to saboda haka ina tabbatar musu da cewa wannan bil mun gode Allah cewa yau gwamnati ta saurara kuma ta yi za mu zauna kuma idan mu mun zo mu tabbatar da cewa wannan bil mun duba shi yadda ya kamata amma abu mafi mahimmanci shine cikin abubuwa da za mu yi musu shi ne za mu tabbatar in Allah da mun ɗauke su aiki a jihar Kano a makarantu za mu sa 'ya'yansu za mu sa su sannan dukkan ƙananan hukumomi 44 za mu tabbatar da cewa waɗannan mutane in Allah da a ɗauke su ayyuka. Maimuna. Alhamdulillah. Kamar da na faɗa ne ɗazu dole sai an sa musu makarantu a lokacin gama inda da nake magana ƙananan hukumomi kenan. kowane mai bukatu na musamman a sa mishi mm, makaranta a karamar hukumarsa in za su iya karatu ba su iya karatu boko a sa musu abin ayyukan yi wanda zai tallafi rayuwarsu to mun ji daɗi da wannan sa hannu da gwamnati ta yi za mu duba mu gani inda akwai gyara a cikin wa za mu kawo irin namu gwargwadon gyaran kuma ina fatan waɗannan abokanai na duk wanda Allah ya bawa tunda shi mulki na Allah ne in Allah ya hannu na mulkin yake zan duba in kuma a hannun su yake to da Allah su duba wannan bukata ta musamman wani abin da suka fi son ji shine shin zaki iya yi musu ma'aikata da kwamishina mai nakasa da zai jagoranci ma'aikatar? Da iko Allah to ai abinda ni abinda ma na fito ke da izin tunda suna da karatun su abu wanda zai ce bashi da karatu ai abin da yake sa gwamnati daukar sa aiki shine abin da isa ce bari to in fito wannan taka don masu bukata musamman akwai masu bukata su yi aikin gwamnatin a ciki kuma akwai kafafen da za a saka su amma an daukar su an saka su. To muna godiya Maimuna. Ga can ga wani nan ina eh bismillah ina abun magana. Assalamu alaikum. Sunana Bashir Hayat Gentile Tambaya ta ga ɗan takarar gwamna ne na jam'iyyar PDP, injiniya Abba Kabiru Yusuf. Malam Ibrahim shekarau da gwamna ya yi asibitoci, ya yi adaita sau, ya yi walafaya ga ma'aikatan gwamnati. girma Rabi Kwankwaso da iya gwamna ya yi jami'o'i guda biyu, ya ƙirƙiro karota, ya kai a ta waje sama da dubu biyu sun yi karatu. ganduje da izo shi ma ya yi ƙoƙarinsa ya yi gada sama yanzu yana yi ya yi gada ƙasa ya ƙara albashin ma'aikatan malaman makaranta sama naira miliyan ɗari biyar idan ka zama gwamna me za ka zo da shi sabo ga jihar kano wa'anda wa'annan uku ba su salamu alaikum na ɗaya dai ya kamata al'umma sani ci gaban kowace gwamnati shine ta yi ƙoƙari ta kammala ayyuka waɗanda wani ya fara domin in ba a yi wannan ba za ka zamanto kana ta kashe kuɗi wanda yake babu gaira babu dalili can kuma ga shi ka zuba kuɗi sun zama abin banza mu abin da muka ƙuduri niyya shine dukkan ayyuka waɗanda suke sun taɓa rayuwar al'ummar jihar kano za mu yi ƙoƙari mu kammala su kuma muna magana a kan yanzu kamar kilomita biyar biyar idan na ce na zo ba zan yi kilomita biyar biyar ba an ce an kashe biliyoyin kuɗi to wannan abu mai amfaninsa amma idan na je na yi kwamfilitin waɗannan ayyuka sannan kuma wata shekara idan ta zo mu sake farfado da wasu sababbin ayyuka waɗanda za mu tabbatar da cewa mun kammala sun Allah da kafin tenuwa ɗin mu ta kare so abin da nake so in faɗa shine a lura cewa akwai harka ta completion na projects da aka yi abandoning akwai kuma harka wacce ita kuma za in ka gama wannan za ka ci gaba da abubuwa wanda suke da madalla abba ga can wata baiwar Allah can wancan tsallake e mai mayafin nan bulu ba ruwan bula can sunana Nafisa Martala Ahmad na aiki da gidan Radio Express tambaya ta guda biyu ce ɗaya a fannin kasuwanci ɗaya a fannin ilimi ana yawan magana cewa ana kai ɗaliban mu ƙasashen waje su karatu magana ta gaskiya rauni ne na ilimin yake sawa a kai ɗalibai waje su karatu a inganta me za ku yi wajen inganta ilimin a ƙasa najeriya wajen inganta malamai nagartattu domin ba mu da su ajijiwa a cike suke wani irin tanadi kuka wajen inganta wannan ta biyu akan harkar kasuwanci masana'antu ƙanana su ne suke haɓaka kasuwanci a jiha da yawa masana'antun nan sun mutu manyan kuma suna barin kano suna tafiya ogun suna ɗabbaka kasuwancinsu saboda haka kano tana asara mai yawa ta wannan fanni idan ɗaya daga cikin ku ya samu kujerar gwamna wani irin tanadi ya wajen inganta wannan to madalla to bari na fara da sagir ta kai ga tambayoyin harbi ne a dunkule amma minti ɗaya kake da ita to alhamdulillah ah, tambaya da aka fara yi zancen tura yara ƙasashen waje ko matasa wato al'amura suna faruwa ne a yadda suka zo idan karatattukan da muke da su mun wadata da su a ƙasan nan da malaman ƙasan nan ana koyarwa yadda ya kamata to babu dalilin da zai sa dama ka fitar da mutum waje amma wuraren da ake da bukata lallai an gamsu cewa akwai wasu fannoni da ya kamata lalle sai an tura ga waɗansu wajen to ai ba laifi ba ne a tura wajen tunda dama a ƙasar tamu har yanzu a yanzu muke farfadowa ko yanzu muke tashi to sannan kuma abin da ya shafi harkar masana'antu <clears throat> kamar da na bayani yanzu tsauraran dokoki da haraji na rashin gaira ba dalili shi yake sabbabawa wasu masana'antu suna tashi daga nan suna komawa wasu wurare Ma'an Sakir ba sai mun ƙara wahal da kai ba ga dukkan alamu ta ji wannan amsar a jawabin da kai da farko. Muna godiya bari mu je ga wato Abba Kabir a gurguje. O getso kai ko? Getso. Magana ta wato tura ɗalibai ƙasashen waje. Mu a wajenmu abin da muke cewa investment ne. Yanzu na baki misali an tura yara waɗanda yake sun je sun yi karatu digiri na farko digiri na biyu digiri na uku phd wanda a cikin dubu uku da wajen ɗari takwas yau muna da wajen dubu uku wanda sun je sun yi abinsu kuma sun dawo kuma sun samu satifiket mai kyau a cikinsu akwai pilots akwai likitoci akwai nurses ko sati biyu da suka wuce na shiga jirgi na azman ina shiga sai aka sai wani ya zo ya gaishe ni ina economy sai ce dawo in zo business na ce masa ni ba na son business class sai ya ce min ranka ya ba ka sanni ba ina ɗaya daga cikin waɗanda tsohon gwamna ya tura jordan na iya jirgin sama kuma sun fi guda ɗari to abinda da nake so in gaya miki investment ne wanda duk faɗin ƙasar nan babu gwamnati da ta yi wannan abin na alfahari kuma na son gaya miki wannan harka da muke ciki musamman ku mata muna so mu tura mata ƙasashen waje su yiwo digiri su yiwo nasu su yiwo abubuwa yadda yake za su dawo asibitocinmu Abba ka cinye lokacin da aka baka eh, to can sama eh, can hauren nan oh hauren yan jarida ne wa eh, za mu zo ga wato bakin da suka karama gayyatar mu daga masana'antar Kannywood za mu zo gare ku insha Allahu amma yanzu ga can ina, ina mai bada da yawa can baya can baya ga can yawa ba shi eh ba shi assalamu alaikum sunana abdullahi isa tambaya da nake so in yi wa abba kabiru yusuf na jam'iyyar pdp ita ce galibi idan an kuduri aniyar gyara wani abu ko harkar ilimi sai ga waɗanda za a sa watakila sai a sa son zuciya sai a zuba 'yan siyasa ko kuma waɗanda aka san magoya bayan shi gwamna ne kawai wanda su kuma watakila daga ƙarshe sai su rinka karkatar da watakila abubuwan da aka ware wannan harkar ilimin domin inganta shi sai ga ƙarshe dai bawan ba kanin ba samu nasarar da ake so ba me za a yi don yaƙi da wannan matsala ta son zuciya ko kuma cin hanci a gwamnatin to mu tamu gaskiya inclusive government ne abin da nake nufi shine dukkan waɗanda ba ma 'yan siyasar mu ba dukkan waɗanda suke 'yan jihar kano idan wani abu ya tashi wanda yake za a yi involving kowa za mu ja kowa kuma za mu tabbatar da cewa irin waɗannan mutane da kake faɗa ba su shigo sun zama baragui ba a tafiyar mu ba za mu tabbatar da cewa duk abin da za a yi mun zuba ido mun zuba mamin mun lura mu tabbatar da cewa abin da ake so a yi shi ake yi ka cinye tambayar abba sai kawo abin magana ta nan gaba ga wani nan eh a taho taho gashi nan taho ga nan mai riga nan yawwa wannan a nan yawwa ba shi eh, ita tambayar ka dakika talatin tambaya a takaice salamu alaikum sunana abubakar jibrin haruna gwammaja ni tambaya ta anan kalubale ne ga duk yan takarkarin nan domin mu yan kasuwa ne muna zuwa jihar Legas muna ganin yadda suka faɗaɗa su. duk inda kuma aka ce Legas za a ce Kano duk inda aka ce Legas za a ce Kano amma a Legas za mu ga akwai hanyoyi da sun faɗaɗa su hanyar tafiya za ka ga eh, len shida ne hanyar dawowa ma len shida amma mu a jihar Kano wani irin eh, su waɗannan 'yan takarkaru wani irin gudunmawa za su bamu na faɗaɗa hanyoyinmu yanda za a daina samun matsin hanyoyi da kuma samun sauƙaƙawa ababen hawa yanda za a ce an ware yanda su babura mai a daidaita sahu a ce an ware musu hanyoyinsu motoci an ware musu hanyoyinsu kamar ya fahimci tambayar ka watakila an dan goge ma motar ka ko to dalla eh, sun fahimci tambayar yawa so daga nan za mu zo wajen mutanen masana'antar Kannywood amma yanzu duka za mu ba ku damar daƙiƙa talatin talatin bai ma kai minti guda ba bari mu fara da getso alhamdulillahi wannan magana ce da na riga na yi bisa wannan tambayar da ban Allah ya kamar yadda na ce kana dan kasuwa ka yi magana gobara ta tashi a kasuwa in an rasa ta inda da daddare an rasa inda mota za ta shiga sannan duk gwamnatin da aka yi baya ku hakuri ba kalubalantin na su nake ba sun yi iya nasu kokarin amma kullum kokari suke su yagi wani abu yanzu ba da ladi ta kare america in ta tashi in ta tashi tsari take na shekara ɗari baka isa ka zo kai gida a wurin ba amma yanzu har akan pipe ɗin ruwa gini ake yi saboda gwamnati ta kyautata in kuka duba ina zaune a sharaɗa jikin sharaɗa yanzu duk an ba da filayen kai har masallaci an yaga a garin nan har masallaci an rabar saboda ba zancen hanya ake ba ko faɗaɗa gari to ka cinye lokacin getso sai abba kabir yusuf to um, abin da zan ce shine maganar cinkoso da faɗaɗa tituna idan ba ku tuna ba a baya kofar nasara da gadon kaya da ka kabuga idan ka je sai ka yi awa biyu baka wuce ba amma a yau mun yi waɗannan gadoji na sama har ta sabon gari mu muka je muka fara yau alhamdulillah babu cunkoso a waɗannan gurare wannan shine abin da nake son gaya maka idan Allah ya kawo mu muna da wannan blueprint musamman a cikin kasuwanni inda aka je aka yi kantina marasa kyau za mu gyara. talatin Maimuna Muhammad. wai batun cinkoson nan na tituna eh, ke an ce ana kwaikwayon Legas amma kuma to abin da za a duba a gani shine da a ce za a bi irin lunguna da suke layukan da suke cikin unguwanni a buɗa su in aka buɗe wannan ga misali ma yanzu titin nan na dawanau da local government an soma titin kimanin shekara hudu an yi rabu da wannan titin duk wani mai asma in ya biyo wannan titin a gaskiya ran mai sai asma ta tashi kafin fitar daga wannan titin to in aka soma aikin ne sai a dakata saboda ba a san yancin dan adam ne ba a sani ba ko kuma rashin kyauta al'umma ne ba a so a yi to amma a gaske da a ci za a bi lunguna layuka na cikin jihar Kano ana buɗa su. To an gaida maimuna. Salihu Sagir ta kai. To dama daga cikin tsare mu akwai batun tituna. mu da muke da ita ta harkar me zami a gwamnati daga cikin abubuwa biyar akwai abin da ya shafi tituna na cikin birnin kwaryar birni saboda sha'anin kasuwanci kamar yadda aka faɗa da karkara muna da taswira ta musamman an fahimci wurare da ake ganin su ne suka fi bukata a kula da kuma waɗanda nan da wasu shekaru su ma za su biyo baya a buƙaci cewa lallai sai an faɗaɗa waɗannan wurare muna da waɗannan rika mun san wuraren nan an riga an fahimci me za a yi illa dama ake bukata a samu to yawa ina jin inda ba idan nawa bane na ga da soko ya eh, kwarai da gaske mutanen kannywood a ta abu magana mm. assalamu alaikum Suna sunana saratu gidado wadda duniya ta fi da suna da so ta hausa fim tambaya ce guda uku amma a ah, ai ba goyo a ciki tambaya ɗaya zaki to alhamdulillah masana'antar harkar fim dai kowa ya san cewa masana'anta ce babba wa take da ɗimbin matasa mata da maza da magidanta to ɗan fuskantar problem ɗin da muke shine ɗan jarinmu da muke da shi wani babur zai sayar wani gona zai sayar sai ja jari ya harkar fim amma har yanzu bata haɓaka ba gwamnati ba su cika ba mu tallafi na yadda za mu haɓaka masana'antarmu ta bunƙasa ba da kuma maganar kama a ce wani makaranta za mu yi kos da yaranmu za a tura su kos da za su yi kamar yadda za mu gogayya da 'yan kudu da kuma 'yan bollywood da hollywood eh, kina so ki ji ta ina za a tallafa muku tunda ana fama da rashin jari za su bi idan suka samu kujera yadda za su bi su gyara mana masana'antar harkar fim mu ma mu bunƙasa cikin ikon to muna godiya da su to gashi dai da tambaya bi zan abin nan amma ga mata har guda zan ƙara mace ɗaya sai namiji ɗaya an san maza dama an ce mata su ne ma gwamnonin kamar yadda maimuna ta faɗa e, to sai ki abin nan e, eh, gata can a baya gata can baya eh e to sai dai ku yi ƙuri'a e. yawa yi tambaya ki assalamu alaikum um, sunana surai ino ƙofar mata tambayar da nake da ita gaba ɗaya 'yan takarar nan ce tare da dukkan girmamawa gare ku gaba ɗaya wani program ku yi mana a cikin harka ta mutuwar mata da ƙananan yara a lokacin haihuwa abu na biyu kuma me ake so a gudanar mana a kawo shi kamar doka harka ta rape fyaɗe da ake yawan yi wa ƙananan yara wannan na ɗaya daga cikin abubuwan da suke ci mana tuwa a to madalla ga nan na gefen ki ko eh. assalamu <clears throat> alaikum na baballa hayatu jarumi kuma mai shirya a masana'antar kano a tambaya ta farko da zan yi magana ce akan ilimi me 'yan takara suka tanada musamman akan matsalar ilimi na primary school primary school ita ce ginshiki ginshikin ilimin ko a al'umma gaba daya To gaskiya mun samu matsala sosai a bangaren primary school. Me ce matsalar? Yawa babu a wuzin da ɗalibai suke zama gaba daya. Kwata-kwata ba sa jin daɗi ko kuma babu nishaɗin da za su samu karatun nan. to wani tanadi aka yi musu wanda za a fara koyar da su yadda za su ɗauki karatun kamar yadda. To madalla muna godiya 'yan wood sai a yi haƙuri aka ce da hanau raman nau. Ina fata wani sabon fim ba zai fito kan ibrahim isa ya hana ku magana ba yawa yanzu bari mu ji amsoshin da za a iya samu daga waɗannan 'yan takara mai tambayar farko ta yi kan jari ne bismillah abba ina jin idan na fahimta tambaya ta farko wacce ita saratu ta yi tana so ta ji wani tanadi muka yi musu kada ku manta da irin muhimmancin rawar da kuke takawa ku 'yan fim a baya muka kirkiro babban makaranta a wannan jiha wacce muke ce mata fim institute wacce muka kai ta bagauda guri mai tarihi muka yi gine-gine muka inganta ta wannan in mun dawo in allah da za mu yi kokari mu tabbatar mun farfado da wannan abu amma abu mafi mahimmanci shine muna son mu haɗa kai da ku domin a dinga yin fima-fimai wanda za su taimaki al'umma mu baki ɗaya muna tsoro a yau muna magana akan harkar daba akan harkar shaye-shaye mu abin da za mu zauna da ku shine mu gyara yadda yake duk fimafiman da za ku yi ba za a nuna wuƙa ko sanda ana farke mutum ana yanka mutum ko ana ba shi kwaya ba Uh, wannan shine abin da nake so in gaya muku na biyu kamar yadda baballe magana mun riga mun yi magana akan harkar ilimi a takaice mun faɗi abubuwa da ya kamata mu yi musamman a primary school ciyar da su shayar da su da inganta abubuwa samar da kayan sai batun fyaɗe ta taɓo batun fyaɗe da ake wa mata da ƙanana yara batun fyaɗe ai wannan ma abu ne wanda yake wato capital punishment ne a kansa so da haka duk wanda aka kama a kan magana ta fyaɗe ko kuma sauran abubuwa da yake ba daidai ba akwai hukumomi wanda za mu ba su ƙarfi mu ƙarfafa musu gwiwa mu tabbatar duk wanda ya laifi an kai shi kotu kuma mu tabbatar cewa kotu ta yi abin da ya kamata yadda za a yanke masa hukunci sai kuma wadda ta yi tambaya akan mutuwar mata da ƙananan yara um, thank eh, ita ce duka ta yi da magana ta yara musamman mata da kika ce da ƙananan yara da suke mutuwa wanda maternal mortality to waɗannan abubuwa suna cikin ɗaya daga cikin abubuwa wanda suke cikin harkar lafiya wanda in Allah da mun yi musu tanadi mai kyau musamman duk wannan abubuwa na rashin kula ne wanda likitoci ko nurses suke yi a kawo mace ko yara suna cikin wani hali amma kuma ba za a kula da su ba za mu yi ƙoƙari in Allah ya mu fito da abubuwa wanda za mu tabbatar da wannan sannan kuma za mu kirawo wato masu ba da agaji kamar non eh, NGOs wanda za mu haɗu da su mu ga yadda za su dinga tallafa mana mu ceto mata da yara da muna godiya Salihu Sagir ta kai ga jerin tambayoyi to wannan tambaya da ake yi mafi yawancin tambayoyin da ake yi magana ce da za ta fi a kan doka musamman magana da ake ta zancen rape rashin wato tabbatar da doka ta aikinta shi yake sababawa da yawa wasu abubuwan ba a kula da su amma dama abubuwan nan duk an riga an san su ba wai wani abu sabo ake bukata ka yi musu ba illa a tabbatar da dokar ta yi aiki haka kuma abin da ya shafi zancen mutuwar mata da ƙananan yara mata wajen haihuwa da aka yi bayani shi ma duk waɗannan abubuwa suna nan a tsarin tafiye da asibitoci rashin ba da wadataccen kayan aiki da ungozomin da za su yi aikin da kuma watakila ma a ce ka tara abin tun kafin sannan rashin wadataccen abinci rashin wato wadataccen abin da ita uwa za ta samu ta ci ko su yaran ƙanana duk waɗannan yana ɗaya daga cikin abin da ke sabbabawa ba doka ake bukata wani abu sabo za ka kawo yanzu ba akwai tambaya kuma akan rashin jari a wasu 'yan Su masu batun fina-finai. Dama wakilcinsu ai mun zauna da su. Watakila ba lallai ne ita mai tambayar da ita ba. Muhimmin abin da muke bukata shine tun da abin da suke yi yanzu kamar yadda muka tattauna da su shine ilmantarwa suke yi. Suna ba da ilimi na yadda za a tsaya a kan kyawawan abubuwa, a kan kyakkyawar ɗabi'a, a kan tarbiyya. To ko me za ka yi musu? ba laifi ba ne kuma yana da kyau ka jawo su a gwamnati ka ba su duk gudunmawar da za su yi su ci gaba da gina tarbiyyar matasa musamman matasa maza da mata so da ka waɗannan abubuwa dama mun zauna da su kuma a shirye muke mu haɗa kai da su mu ba su duk gudunmawar da za mu ba su muna godiya sagirta kai mustapha getso to kamar yadda aka yi wannan tambaya farko na jari ba zancen jari ba ne ba ma farko yadda na ce zan jawo gwamnati ce za mu yi ta kowa da kowa wanda yake cikin gida shi ya san inda ke masa zuba duk inda ka ɗauko ka ba wa ɗan ɓangaren fim kwamishina ko wani abu kullum shi zai isar da saƙon ga gwamnati ba wai ka aje su ba ka rika jin ƙalubale daga wuri daban-daban ƙasashen da suka ci gaba indiya akan fim take rayuwa akan shi ta ta'allaka so kamata ya eh, a ba su mahimmanci wallahi da bana kallon fim da sauransu amma wasu da suka gayyace ni taro sai na ga ashe akwai manufa da abin da ake sanarwa so ya kasance ana tace masu yin fim ɗin nan ba kowa da ya samu baki ba akwai kamarar da kuke bukata wata kamarar ta kai miliyan ashirin yar karama ce wacce gwamnati za ta taimaka ba taka bace kai kadai in kana da wani abu kana cikin kwamishina zai baka dama ka je kai fim ɗinka so kaga gwamnati ta taimaka kama an yi wata ministry ko wata makaranta wacce za a yi rika koyar da mutane wannan bangaren ah, jari kenan akwai ɓangaren ilimi da ɗan uwa na yi bayani na yi bayani duk inda kake son gyara to jefa kanka ciki an gama zancen shi ba wani zancen kewaye kewaye an daɗe ana ba ƙasa ba waye ba rufi ba me kowa ya zo har daga federal government an yi azuzuwa amma na banza saboda ba maintenance culture gyara continuous gyare gyare sannan akwai ɓangaren mata da ƙananan yara da suke yawan mutuwa a duk kano faɗin kano a aminu kano kaɗai muke da injin dialysis mace in ta zo za ta haihu abokina an je an soka masa wuka a wannan siyasa da muke mun fi awa biyu ba a saurare mu ba daga gezawa muka taso a guje muka zo ce wallahi in da mutuwa zai Allah ne yana da rai so mu daina yaudara kanmu mashina za a shigo da su akwai ma asibitin da babu mashinan kowa ya sani so dole ne a tsaya a duba wannan kananan yara da mata ma gwamnati ta ba su wani ɗan rangwame da sassauci yanzu ana ansa kuɗi a jikin malamai amma sai a ware maka likita na banza wanda shi zaka gani ko magani na banza so ɓangaren kuma Bangaren rape gari ne na musulunci mai ubangiji ya tsara ya mu za mu saki Allah in addini cewa a yanka mutum a kashe shi ko a jefe shi sai mu ci ga wannan za ku ga haske a cikin wannan tsarin saboda wannan zaluncin da ake nan rape ya isa to yi mutsa duk abin da kaga Allah ya tsara wallahi ba gyara a cikin sa ba wata doka ta constitution yatso sai maimuna dama an dan so sami ki inda ke Kai assalamu alaikum kamar yadda dai jama'a suka sani cewa ita kanta lafiyar ma ita ce kashin bayan kowace irin al'umma to don me za a ce mun yi sakaci da ita a wannan lokaci mun ga tabbas harkar lafiya an riga an sake tun daga baya ka duba ga yawan al'ummar da muke da ita a Kano muna da al'umma kimanin miliyan goma sha takwas yadda ƙididdiga ta nuna to amma a ce likitocin da muke da su ba su haura ɗari hudu ba ingantaccen likitoci to ya kamata ni in Allah ya tabbatar min da wannan a gaskiya mace macen mata da ƙarin yara masu ciki za mu kawo ƙarshen saboda za mu buɗe asibitocin da suke a karkara aka da su kangwaye za mu da da su za mu zan kafa ma comprehensive clinic a kowane local government wa'ansu daga cikin za mu mai da su haka saboda ma'ajin likitocin za su kula da ƙananan yara akwai batun yan wood da wasu eh, ke bukatar jari wannan abu ne da ai mata ai da na mata ne duk inda mace take a gida ta san da an ce an kawo ta ana kallon fim me muke kallo su muke kallo saboda sakon da suke tura mana a cikin gidajenmu ba sai mun fita mun je mun gani ba wani za mu ja su a cikin shugabanni za mu zauna da su mu ga me suke da bukata inda bukata wa'insu a cikin su ba su kwamishina ne yanda za su ka tura su ma sakon su a wajen ƙananan yan abokan harkar su wani duk muna tare da su insha Allah magana ilimi kuma kamar yadda Getsa yi magana kowa ya sani ilimi a ƙasar ya taɓarɓare yadda muka ɗauko za mu gyara inda izinin Allah Allah ya ba mu wannan gwamnati za mu gyara harkar ilimi to madalla muna godiya to bari kuma yawa ga, ga wani matashi nan ga wani matashi eh amma tambayar da za ka yi da ta shafi matasa ne to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ni sunana sanata khalid sunusi kani tsohon shugaban ɗalibai na jami'ar bayero kuma shugaban matasan ƙaramar hukumar gwale tambaya ta a wannan majalisi shine ga dukkanin 'yan takarkari mu matasa mu ne masu tasowa waɗannan jawabai da kuka yi a wannan waje matasa sun ji kuma sun fahimci dukkan abubuwan da kuka faɗa to amma tambayan mu shine dukkan muhawara da wannan tsare-tsare da kuka faɗa da alƙawurka da kuka faɗa wacce iriyar kalma za ku iya tabbatarwa da mutanen Kano cewa dukkaninku za ku cika musu waɗannan alƙawurka naku. Thank you very much. To, to bari mu ba su dama domin su amsa tambayar. Bari na fara da Salihu Sagir ta kai. To, uh, faɗa daban cikawa daban, wane bayani za ka yi yanzu mutane su gamsu cewar ko ba jima ko ba daɗe lallai za ka cika alkawarin da kai to da farko dai muna fata allah ya ba mu zaɓa na biyu kuma shi ma muna fata allah ya ba mu ikon cimma abin da muka ta sama amma ba waje ne da za mu faɗi magana mu fita mu canza ba ba mu da wannan tunanin illa dukkanin wani al'amari yana tabbata ne da abin da Allah ya so amma muna tabbatar da al'umma da izinin Allah za mu iya mu mu ga abin da muka faɗa ya tabbata Mustapha Getso ma ɗaya tak ba gwamnan Kano nake so ba in ba ni ne alkhairi a Kano ba aljihina na na zo cikawa kar Allah ya bani gwamnan Kano duk wannan kewaye kewaye ne na biyu kuma ƙarin abin da zan faɗa shine duk abin da ya kamata a ce ka yi ba zan yi wa kowa alkawari ba ni ban yi alkawari ba anan Allah ne zai bani ikon cikasa so ku taya ni da addu'a in ni ne alkhairi Allah ya bani in ba ni ne alkhairi ba Allah ya canza da abin da ya fi sannan kuma wannan qur'anin da mutane ke dauka wasa ne ka sargafa qur'ani ka rantse wallahi kafin ka bar duniya ya ka lalace in ma baka lalace ba za ka haɗu da Allah lahira so yan siyasa ku lura da wannan abba kabir yusuf to alhamdulillah ni ma za mu ce ku taya mu da addu'a domin ita ce abin da ya kamata a yi mana amma ina so in gaya muku cewa duk abin da muka yi alkawari cikin ikon Allah abu ne wanda yake mun zauna mun tsara shi mun kuma ga cewa in Allah da za mu samu hanyoyin da za mu aiwatar da shi amma abu mafi mahimmanci shine duk a tambayoyin da ake mana sai a tambaye mu shin ina za mu samu kuɗaɗen da za mu yi waɗannan ayyuka wannan shine babban abu akwai hanyoyi da dama banda rabenu da ake samu na gwamnatin tarayya da kuma rabenu da ake samu a nan akwai hanyoyi da dama wanda in Allah da za mu toshe hanyoyi musamman na cin hanci da rashawa za mu tabbatar da cewa dukkan hanyoyi da ake sace kudaden gwamnati mun toshe su mun tara kudaden al'umma guri daya mun yi muku aiki musamman idan ka cinye lokacin sai maimuna to shi dai mulki na Allah ne yana karba daga hannu wanda ya so ya ba wanda yake so to fata da sauran 'yan takara ba za mu yi mun yi alkawari tabbas in Allah ya tabbatar mun da mulki duk abin da faɗa da izinin Allah ai an san mata da lika alƙawari muna riƙo muna da gaskiya za mu cika shi amma in Allah ya tabbatar da wanda Allah ya ba a cikin mu to da Allah ina roƙona ya abubuwan da muka furta annan muka alƙawarin sa ya jawo mu ƙara tunasar da shi domin ya cika yan uwan al'umma jihar Kano su nagode to madalla atafawa waɗannan 'yan takara baki daya to kamar tun da farko yadda na gaya mana cewar za mu iya karɓar tambayoyi ne gwargwadon abin da za mu iya yanzu lokaci ya yi mana halinsa muna fata za a yi haƙuri a yi mana ahuwa waɗanda ba samu damar gabatar da tambayoyinsu ba a ɗan yayyafe watakila gaba a samu wannan sukuni amma a yanzu a nan muka kawo ga da ƙarshen wannan muhawara wadda sashen hausa na bbc ya shirya don ba waɗannan 'yan takara damar bayyana manufofinsu ga al'umma domin al'umma ta ji ta kuma yi tambayoyi don haka zan ba waɗannan 'yan takara kowa minti guda domin ya yi jawabinsa na bankwana bari na fara da malam salihu sagir takai na jama'iyyar prp da allah ɗan saurara wato ba haka ake watsewa ba akwai tsari na yadda ake tashi daga wannan muhawarar saboda haka kowa ya zauna kafin ma a tashi shugaban sashen hausa na bbc zai zo ya yi jawabi ya bayyana tsarin yadda ake tashi da abin da aka fara da tsari da tsari ake fatan kammalawa malam salihu bismillah to ina godiya matuƙa da gaske da wannan gayyata da aka yi kuma ina so in jawo hankalin al'umma takarar nan da nake yi kamar yadda ake tambaya ɗazu bukata ce ta al'umma kuma ina biyayya ga doka da oda duk abin da Allah ya hukunta mun gode masa ina kuma kira ga duk al'umma su duba duk abin da suka ga ya dace a cikin mu 'yan takarkarin nan su ɗauki duk wanda ya dace ina taya shi marana kuma muna godiya kuma za mu ba da gudunmawa wajen gina kano sannan a ƙarshe masu hidimta mana da taimaka mana a kodayaushe yaushe muna isar da godiya gare su Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya mana jan gora Mustapha Getso to alhamdulillahi kirana ga matasa ne ina son gaya muku dan takaitaccen bayani akan jam'iyyar nan an yi jam'iyyu a baya malam aminu kano shi kadai ya fara jagoranta akai jam'iyya sai wannan npm mai dunkulallen hannu ni na jagorance ta yar kano ce na biyu an ce not too young to run ana yaudarar mu fom miliyan ashirin da biyar ya za a kai takarar gwamna kyauta na rabar da fom ɗin jam'iyyar nan so matasa ko ban zama gwamna ba kusan cewa yaƙi yanzu muka fara shi wallahi ba gudu ba ja da baya ina jan hankalinku na biyu na gaya muku in dai dan in cika aljihuna ne a jam'iyyun nan da suka gabata APC PDP duk akwai mutanen kirki akwai na banza mu ma jam'iyyar mu ba ta sahabbai bace in ba dan Allah nake ba ba dan ci gaban al'umma ba kar Allah ya bani kuma na saka wannan addu'a da duk yan takarkari wanda ya zo zalunta al'umma kar Allah ya bashi gwamnan jihar Kano Allah ya zaba mana abin da ya fi alkhairi na gode kwarai Allah ya tabbatar da alkhairi Abba Kabir Yusuf to alhamdulillah rabbil alamin ana so ne amfani da wannan dama na gode wa wanda suka shirya wannan majalisi sannan kuma na gode wa al'ummar jihar kano baki ɗaya domin irin nuna goyon baya da kishin jihar kano da suke yi ina so na sanar da ku cewa idan allah ya yarda kuka zaɓe mu kuka zaɓi jam'iyyar pdp in allah ya yarda muna muku alkawarin ba za mu ci amanar ku ba za mu yi muku aiki yadda ya kamata za mu janyo kowa da kowa mu tafi sannan ina roƙonku da cewa lokacin zaɓe a tabbatar cewa kowa ya ji ya dangwala zaɓensa a um, uh, katinsa inda ya kamata sannan kada a je a ɗebo 'yan daba ko a ba ma yara ƙwaya su sha su zo su ta'addanci muna fata muna addu'a ga Allah subhanahu wataala ya sa a yi taro lafiya a gama lafiya ku zaɓi wanda kuke so domin ci gaban al'ummar jihar Kano baki ɗaya na gode Maimuna Muhammad. To, salamu alaikum. yi dai abin da zan ce mata da matasa ga taku, mama hasken kanawa. Kowa ya ga jam'iyyar da na fito a cikin ta dai jam'iyya ce ita ba baƙuwa ba ce. Saboda da an santa mai alamar damusa. Saboda beraye sun yawa kuma ba sa tsoron maguna shi yasa mu muka ɗauko ɗamara muka ɗauko wannan jam'iyya mai alamar damusa don mu zo mu kamusa da berayen da maguna mu yi maganin su mu kawo canji na alkari a jihar kano roƙona na ƙarshe matasa ku yi haƙuri kar ku fito da makamai ranar zaɓe a zo a yi zaɓe lafiya a gama shi lafiya Allah ya da kowa gidansa lafiya alhamdulillah to muna godiya maimuna can dai mumbarin ɗan takarar jama'iyyar apc ne wato abdullahi ganduje ba mu san mun yi ta zuba ido har aka kawo ga ƙarshen wannan muhawara allah bai yi zuwansa ba ta yiwu da da abubuwan da zai faɗa watakila da da alkawuran da zai muku watakila wasu ku sun so da sun yi masa wasu tambayoyi ko da yake wasu tambayoyin ma an yi amma bai samu damar zuwa ya amsa ba to yanzu lokaci ne da zan gayyaci shugaban sashen hausa na bbc wato editan bbc hausa jime sale don ya zo ya jawabin godiya kuma da tsarin yadda za a sallame bismillah jama'a alhamdulillahi muna godiya yadda aka taru a nan lafiya muna fata za a koma gida lafiya hukumar bbc ta yi kira kuma kanawa kun amsa muna godiya jama'a a tafa mana da allah muna so 'yan takara su fara fita ta wannan kofar sai bayan sun fita a hankali kuma sai a buɗe waccan kofa ta baya sannan mu kuma a hankali mu ma mu bi ta waccan kofar ta baya a fita ban san ko an fahimci haka ba wannan shine tsarin fita saboda haka a madadin hukumar bbc muna godiya matuƙa musamman ma ga manyan mu 'yan takara da suka ansa kira muna godiya matuƙa sannan kuma dukkanin jama'a da suka kasance a nan ɗalibai 'yan kannywood da har ma masu larurar na kasa da sauran jama'a da iyayenmu mata muna godiya matuƙa godiya ta musamman kuma ga abokan hulɗarmu sauran kafafen yada labarai musamman ma a nan birnin kano kamar a hukumar talbijin na tarayya nta da artv da aminci radio zamani tv arewa radio express radio da sauransu muna musu godiya ta musamman sai kuma 'yan mu hukumar media action waɗanda su ne suka gayyato baƙi na musamman da suka zo nan kuma suka tsara yadda zuwansu zai kasance su ma muna musu godiya saboda haka mun kawo ƙarshen wannan muhawara muna godiya matuƙa yanzu da Allah 'yan takara a hankali kuna iya bi ta wannan kofar sauran jama'a kuma da Allah mu zauna waccan kofar ya zuwa yanzu an rufe ta saboda ba masu wasu su bi su tare 'yan takarar da dai sauransu haka jama'a kowa ya zauna mu nutsu. kazalika muna daɗa godiya ga shugabannin bbc musamman shugabar bbc ta yammacin afirka oluwa toyosi da editan wato shugaban editoci na bbc da ke Najeriya aliyu abdullahi tanko da kuma a madadin haruna shehu tangaza wanda shi ya jagoranci shirya wannan muhawara da sauran waɗanda dukkan suka taimaka abokan aiki a bbc ni ibrahim isa ke fatan alheri Allah ya bar mu lafiya. Hmm, take kira. aure eh, to in ina so in yi karshen shekara za ta iya bayyana mana cewa kila gidan dini malayu Ando Kaji.